الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم اللهم إني أسألك في هذه الساعة ولعل هذه الساعة ساعة الإجابة أسألك يا رب أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم لا تترك فينا شقيا إلا هديته ولا تائبا من الذنب إلا غفرت له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 mun gode Allah ya saka da alkhairi yan uwa kamar yadda muka yi ta bada da sanarwa cewa ranar da muke jira domin mu sadu da ɗaya daga cikin malamanmu malam muhammad awal adam albani da zariya wannan ranar allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta a yau mun daɗe muna ta neman yadda za mu yi mu gayyato shi zuwa wannan wuri allah bai kaddara ba sai yau dinnan da wanda busan albani ba suna jin shi a rido a kaset da waɗanda suka san shi da waɗanda suke jin labarin shi duk yau insha Allah a wannan gari za mu gan shi kuma za mu ji kalmomi daga bakinsa ba jita-jita ba a yau wato za mu ji daga bakinsa yake magana kuma za mu gan shi insha Allah su dai na fatan 'yan uwa musulmi za mu yi saurare-saurare na adalci mu fahimci abin da malam zai gaya mana. sa'ilin nan kuma idan malin ya faɗo wata magana wanda bai gamshe ka ba ko kuma kana da wani tunani ko kuma wani fahimta saɓanin wannan abin da ya faɗa to muna fatan za ka rubuta ne daga shi insha Allah malam zai ba da lokaci domin a amsa tambayoyi ina jin za mu sanya ƙa'ida cewa duk tambayoyin za a rubuta saboda haka insha Allah nan gaba kaɗan za a raba takardu ga wanda yake buƙatar rubuta tambayan sai rubuta aiko da shi insha Allah ah,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 baki ɗaya ina amsa sallamar ku kuma ina ainihin matukar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya bani damar da kuma ikon samun halarta da kuma ainihin amsa wannan gayyata da ainihin kuka yi mini godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci sun tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa a wakilin ku shine ya gama gabatarwa yanzu shi ya je wurina domin wannan gayyata kuma mun ji daɗi da liman ya zo ya buɗe mana fage da addu'a addu'o'in da liman ya mana allah ya karɓa mana su a ƙashin gaskiya an nemi cewa in gabatar da nasihohi ko wa'azozi akan wajabcin bin alkur'ani da ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan matsala ce wadda dukkan musulmi baki ɗaya ba a samu wanda yake tantama akan wajabcin bin alkur'ani da ainihin sunna ba a jimillar maganar haka take to amma in aka zo aka fara farfashe matsalar ɗaya bayan ɗaya ne aka ce to ga ƙur'anin nan fa ga abin da ya ce hadisin nan ga abin da ya ce to a nan ne ake dargajewa kowa ya kama gaban shi ahli sunna na gaske su tsaya akan alkur'ani da hadisin sauran tarkatarkan yan bid'a kuma kowa ya kama gaban shi Allah ya kiyaye a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna Allaha. kana bima ta'maluna khabira wannan aya ta alkur'ani da muka ji ta wadda ta zo a cikin suratul ahzabi ayoyi ne waɗanda suke wajabtawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kanshi ya bi Alƙur'ani ya bi hadisi wanda aka yi mishi wahayi a kansu domin abin da allah yake cewa ya kai wannan annabi mai girma ya kai wannan annabi mai daraja ka ji tsoron allah sa'an nan kuma karka sake ka bi kafirai haka nan munafukai kakka bi su lallai allah maɗaukakin sarki masani ne kuma allah gwani ne allah mai hikima ne allah ya san duk abubuwan da jama'a suke yi cikin shi da bayan shi sai allah ya ce wa annabi ka bi abin da aka yi maka wahayi sau da kafa wanda ubangijinka shi ya maka wahayin wannan abu lallai Allah mai ba da labarin duk abubuwan da kuka aikata ne wato tun daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa al'ummar musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina har duniya ta tashi Allah sai ya tattara su ya ba da labari game da duk abubuwan da suka aikata wannan rana ita ake kira yawmul Jami'i ranar taron na farko da na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai ba da labarin abin da kowa ya aikata ya jama'ar musulmi in ya zan annabi da kanshi Allah ya wajabta mishi ya bi alqur'ani ya bi sunna babu shakka a kan cewa dole ne mu al'umma mu bi alqur'ani mu bi sunna mu gane wannan da kyau jama'a don haka annabi ya waiwayo gare mu mu kuma al'umma baki ɗaya. ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu jama'a na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne matukar kuka riko da su fau fau ba za ku taɓa ɓacewa ba kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata wato sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce lan ya tafarraqa hatta yarida alayya alhawd qur'ani da hadisi tagwaye ne a haɗe suke babu yadda za a yi su rabu har sai sun riski manzon Allah a tsaye a bakin tafkin shi sallallahu alaihi wa sallam dan haka duk mutumin da ya bi alqur'ani da hadisi har abada bai bata ba wanda duk ya bi wani abu saɓanin alkur'ani da hadisi ko kuma ya bi abu wanda yake karo da alkur'ani da hadisi ko wane ne shi ya bata shi yasa annabi musa alaihi salatu wassalam duk da darajar shi da ɗaukakar shi allah ya sauka mai da attaura amma zuwan alkur'ani ya shafe attaura yanzu bai halatta ka ɗauko attaura ka ce za ka yi aiki da ita ba shin attauran nan asalin wadda aka sauka wa annabi musa ce ko ko wadda aka fassara ce aka caccanza ta wadda ke hannun yahudawan yanzu da kiristocin yanzu da suke kiranta old testament duk wani littafi wanda ba littafin Allah ko sunna manzon Allah ba Allah bai amince ka bi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko alqur'ani shine Allah madaukakin sarki kadai ya amince da cewa abi shine ainihin zai zama shirya al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi kyakkyawan hadisi cewa sanda aka je yakin khaybara wanda khaybara kasar yahudawa ce yahudawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo madina banu qainuqa'a da ainihin wato banu quraiza da sauransu kashi uku na yahudawa annabi ya tattara su ya ce to za mu haɗu akan cewa za mu zauna garin nan babu cuta babu yaudara tsakaninmu suka ce sun amince ƙarshe cuta da yaudara da ha'inci ta bayyana daga gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa wasu daga cikinsu ijila'i wasu aka ainihin wato kore su daga ƙasar madina waɗannan da aka kora daga ƙasar madina ɗin nan su ne suka fice suka je haibara suka ainihin kafa daba tulan nan sai aka tafi za a yaƙe su aka dira garin da sassafe wannan ya fito gona wannan zai je ofis wannan zai je kasuwa wannan zai tafiya wannan zai je fatauci sai suka ga annabi da sahabbai sun shigo gari da shirin yaƙi sai suka ce muhammadun wal khamis da muhammadu nan ya zo da rundunar yaƙi zai yaƙe mu suka ce su gaskiya ba su shirya a yaƙi ba don haka a yi sulhu a daidaita a kan cewa ainihin duk abin da suka noma tun da su manoma ne za su rinka bada kashi kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amince to a wannan lokacin sai sayid na umar sai ya tsinci wata takarda ta attaura kamar yadda dan boko yanzu in yana yawo sai ga ya dan tsinci jarida ya dan karanta nan ya dan karanta nan ya dan karanta nan kafin ya samu aiki ba haka yan boko suke ba to shi ma wannan haka sai sai na umar sai ya tsinci wata takarda ta attaura ya iya karatu da rubutu na larabci ita kuma wannan attaura dama da larabci ake rubuta ta kamar yadda yanzu sai ka ga bible da yarabanci bible da hausa bible da fulatanci bible da barbarci duk gashi nan to su ma sai gashi da larabci umar kuma ya iya karatun larabci sai ya zo gaban annabi yana munna ya manzon Allah ka ga fallan takarda attaura irin karatun da ke cikin ta yayi daidai da alkur'anin mu nan da nan sai kishi ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar shi ta fara daurewa yana murtake fuska abubakar siddiq da ya ga fuskar manzon Allah ta ɓaci sai daka umar tsawa ice kai umar sakilat ka kai Allah ya sa duk mai barin duniyan nan da ta yi barin ka kayi asara baka ganin fuskar manzon Allah kana karanta abu baya so Umar na ɗaga fuska ya kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce na tuba na bi Allah na bi manzon Allah Shi ne manzon Allah ya miƙe ya ce alam atikum biha bai a naƙiya ya jama'ar musulmi ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba manzon Allah ya zo da shari'a farakar lailuha Hariha. dare da rana duk ɗaya ne shari'ar manzon Allah ba sai an kunna mata fitila ba in dare yayi daranta da ranarta duk haske take hanya ce ɗoɗar in ka kama ta ba inda za ta kai ka sai aljanna jama'a mun gane wannan da kyau ko za Allah ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko annabi Musa ke da rai bai halatta ya bi at-taura ba sai dai ya bi ni ana hazzukum min al anbiya wa antum hazzi min al-umm cikin annabawa gaba daya ni ne rabon ku cikin al'umma gaba daya ku ne rabona don haka in ya zan jama'an musulmi at-taura fa Allah ne ya saukar da ita amma ka ji an ce bai halatta ka bi at-taura ba yanzu to babu shakka mas'alan nan tana da girma to amma abin takaici a waɗannan zamun na namu babu wani musulmi da zaka ce mishi alkur'ani ya ce a'a ba wani musulmi da zaka ce sunna ya ce a'a allahumma sai waɗanda kaɗan daga waɗanda suka ɓata waɗanda za mu zo mu bayani a kansu to amma inda mas'ala za ta taso a ce to alkur'ani game da mas'alan nan ga abin da ya ce game da mas'ala kaza to a lokacin da za ka ga an fara jayayya da za a ce sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallama game da mas'ala kaza ga abin da annabi ya ce daga nan za ga an fara jayayya amma a kullum in kana wa'azi a bi alkur'ani da hadisi ba wanda zai ce a'a amma ranar da duk aka ce to ga matsala kaza ta taso ga matsala kaza ta taso qur'ani hadisi sun ce kaza to daga ran nan ake fara rikici to gaskiya waɗannan matsalolin a kansu ne yau za mu tattake ba za mu zo mu wa'azi ba ne kawai dunkulalle akan wajabcin abi alkur'ani da hadisi a'a sai mun faɗaɗa wa mutane yadda za su gane shin menene wannan magana take nufi yanzu misali a yanzu mahaifinka bai rasu ba ta yiwu a ce mahaifinka ba ma guje ne ko mahaifinka ya zan kirista ne sai kullum kana zuwa wurin malamai suna tafsiri suna wa'azi sai su ce duk wanda uban shi yake ba musulmi ba in ya mutu babu gado tsakaninsu wannan maganar sai ka gaba ka damu da ita ba lokacin sai ran da babanka ya mutu yana da tan tebur guda talatin sai a ce ba za ka gaje shi ba to daga ran nan ne za ka fara fahimtar tsantsan abin da ake nufi da magana haka ne ko ba haka ba to haka matsalan nan take a yanzu an dade ana wa'azi jama'a a bi alkur'ani a bi hadisi A bi alkur'ani a bi hadisi da zaran matsala ta taso in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a lokacin ne zaka gane shin karatun can da ake gaya wa mutane shekarun baya suna fahimta ko ko ba su fahimta in suna fahimta suna yadda ko ba su yadda in suna yadda yadda ta fata baki ce koko tana kaiwa zuci jama'a mun gane wannan da kyau yanzu misali watanni uku da suka wuce wata matsala ta barko kasan nan aka samu wasu manyan malamai limamai kuma shugabannin kungiya suka yanka doki suka ci duk ƙasan nan sai ta ɗau surutu haya haya da malami da wanda ba malami ba kowa sai ya hau surutu to a nan ne za ka ga fa'idar wannan magana da aka shawo shekaru aru aru ana gaya maka cewa wajibi a ba alkur'ani da hadisi sai aka zo aka karanta maka gashi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai izini su ci naman doki amma ya ce kas su ci naman alfadari kas su ci naman jaki asma'u ta ce muna zaune a madina mun yanka godiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallama mun ci a wata riwaya ta musnadul imami ahmad ta ce mu da mutan gidan annabi ne ma muka ci to a lokacin za a gwada imanin ka yanzu ka ji sunnar da ake ce maka ka ji irinta don ka buɗe baki ka ce doki kai hanya doki arna na cin jaki mu kuma na cin doki to ka shiga uku ka shiga uku ma'ana da da kake cewa ka yarda da sunna dinnan a ƙarya kake tun daga shi an fara gaya maka yau Jama'an musulmi mun gane wannan da kyau abin da zaka ce kawai tun da an ce manzon Allah ya halatta to halal ne sai ka ja baki kai shiru kamar furace in aka kawo aka ajiye mai wani yanzu ba zan sha ba sai in ja baki in yi shiru mai wa kai kuma kana so sai ka ci yana cikin sunna annabi in aka aje abinci gaban annabi in baya so baya aibantawa domin yanzu aka kawo dambu da daddaren nan wani sai ya ce kai da Allah dambu da daddare me za a yi da dambu to me yiwa kai da ka faɗi haka din nan wani na jin nauyinka tun da ka ce me za a yi da dambu da daddaren nan shi kwada yana haɗe yawu ne ka fara ci shi ma ya ci to ka kushe don haka shi ma ba zai ci ba don Allah baka cuce shi ba to shi yasa duk abin da yake halal a cikin shari'ar musulunci in dai alkur'ani ko hadisi suka halatta in aka zo da wannan matsalar in kana ci ka ci in baka ci ka ja bakin ka kai shiru shi kenan yanzu sai a gwada imaninka ka dai ji abin da aka ce maka daga fiyayyen halitta manzon Allah ya ce cin doki halal ne hadisin nan da ya halatta cin naman doki shi ya halatta cin naman kaza domin naman kaza ba inda ka samu a ƙur'ani cewa a ci amma hadisi ne ya ce a ci don haka muke cin naman kaza muke cin zabo muke cin agwagwa duk a hadisi ne ko to haka hadisin nan shi ya ce doki halal ne to yanzu yaya karfin imaninka game da wannan matsala to inda sunna din za ta fara jaraba kake da idan da mahaifinka zai ce a yi kaza sai allah maɗaukakin sarki ya ce kada a yi wannan abun misali bai halatta ka yi wa wani sujuda ba kowane ne shi sai mahaifinka ya ce ai sai ka rinka zuwa kana ainihin taya shi sujuda ranar lahadi a cocin su ko kuma kana zuwa wurin gunkin shi kana taya shi sujuda ko kuma mahaifinka ya ce zai aike ka wurin wani boka za ka je ka karbo laya ko za ka karbo rubutu ko za ka karbo wani abu sai ka ce wa mahaifinka lallai biyayya ga mahaifi wajibi ce amma wannan biyayya in na yi to lallai na saba ma Allah don haka ka yi haƙuri ba zan iya binka akan wannan ba to lallai ka fahimci abin da alkur'ani yake cewa kenan wa wasainal insana bi walidaihi husna lallai mun ja kunnan dan adam dan adam mun yi mishi wasiya ya kyautata wa iyayen shi fa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutaihuma in iyayenka suka nemi jayayya da kai akan abin da iliminka bai kai ba Allah ya ce kar kai wa iyayenka biyayya akan wannan abu amma duk da haka sai Allah ya ce wa sahibihuma fid duniya ma'arufa. ka ci gaba da kyautata wa iyayenka a rayuwar duniyan nan da babanka zai ce maka tafi wurin boka kaza mun yi alkawari da shi je ka karɓo min kaza ba zinduma mai zagi za ka ba in ka zagi babanka ka shiga uku a sai ka gaya mai magana cikin taushi haka Allah ya ce waqfid lahuma janaha dhulli rahma sai ka yi mishi magana mai taushi amma sai ka nuna gaskiya ba za ka je wurin boka ba saboda cikin hadisin manzan Allah manzan Allah ya ce wanda ya je wurin boka boka ya gaya mai magana ya amince ya kafircewa abin da aka sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ne kyakkyawa al-imamu Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin hadisin Muslim annabi ya ce wanda ya je wurin boka sai ya kwana arba'in yana sallah ba a karba ba sai ka nuna mai gida gaskiya wannan matsala ta fi karfi na ba zan iya zuwa ba amma ka yi haƙuri to duk jayi da za a yi shine Allah ya ce wa in ja hadaka duk jayi da za a nan fala tuti'hum ka kai musu biyayya to amma da an jima zai ce to wani zo mu tafi gona sai ka ce to ko da ka kintsa za ka tafi kasuwa sai ka haƙura da tafiyar kasuwa sai ka tafi gonar to ka fahimci tsantsa abin da qur'ani yake cewa ke jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka bin alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kuma biyayyan nan wajibi a gabatar da Allah a gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallama a kan magana dukkan mai magana mai maganan nan ko da mahaifi ne ko da malaminka ne ko da shehinka ne ko da limaminka ne ko da shugaban kungiya ne domin al'amarin Allah da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suke gaba da al'amarin kowa don haka wajibi ne al'ummar musulmi su san cewa wallahi ba a taɓa samun ɗan da mace ta tsuguna ta haifa wanda ya kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam. mace ba ta taɓa tsugunawa ta haifi ɗa wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da kanshi ya girma manzon Allah duk sunan wanda ka kira a wurin kalmar shahada ka hada da Allah sai a ce ka yi shirka amma ka kira sunan manzon Allah ka hada da na Allah a wajen kalmar shahada sannan ne ma za a ce kalmar shahada ka ta cika da za ka ce ashhadu Allah ilaha illallah in ka ce wa ashhadu anna nuhar rasulillah sai a ce ba a karba ba domin ba a turo maka nuhu ba kalmar shahada ka bate ba da za ka ce wa ashadu anna musa ko isa rasulallah ba za karbu ba sai ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kadai za ka kira sunan shi a wajen kiran sallah kiran sallah ka ya cika duk wanda ka hada kiran sallah ka da shi babu shakka ka yi shirka kuma kiran sallah ya ɓaci kamar kiran sallah yan shi'a da suke hada da ashadu anna aliyan waliyullahi wannan bid'a ce babu shi a cikin addinin musulunci san zuciya ne kawai irin na 'yan shi'a da suka bata jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to wasu mutane suna ainihin ganin cewa in aka samu wani mai daraja ya yi magana saboda darajar shi za a iya daga kai a ɗauki magana shi a kalli magana shi a ɗauke ta a aje ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su tawili da cewa ai saboda wannan mutum ai limami ne ai malamin fiqhu ne ai shugaba ne ai dattijo ne ya jama'an musulmi mun manta manzan Allah shine limamin limamai mun manta manzan Allah shine dattijan dattawa duk wani mai daraja ya samu daraja ba sai ta hanyar manzan Allah ba babu wani yanzu ba gashi qur'ani ne muka ji qur'ani ya gaya mana darajar iyayenmu ba wane ne ya karanta da qur'ani manzan Allah to manzan Allah ya fi iyaye daraja shi duk wani malami da za ga darajar shi ko shugaba ko wani dattijo baka san darajar shi ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai taba yiwuwa a ce reshe ya fi asalin bishiya karfi babu shakka reshen zai rinjaye bishiyar ta karye kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to kuskure ne a ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce ka ce to ai kuma wane ya ce akan haka ne sahabi abdullahi dan abbas wata rana ya miƙe yana wa'azi ya ce ya jama'an musulmi manzan Allah ya yi umarni in an zo aikin hajji a yi tamattu'i tamattu'i a aikin hajji shine ka tafi da niyyar za ka yi umra daga baya ka warware sannan lokacin shiga harama hajji ta yi ka je ka shiga ainihin harama aikin hajji wannan shi ake kira tamattu'i to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki niyyar aikin hajji kirani wato saɓi zarce ta zarce kenan a aikin hajji cewa in kai umra ba za ka warware daga haramar jikinka ba har sai ka ainihin wato shiga aikin hajji sai ranar babbar sallah tukuna to bayan annabi ya riga ya ɗauko wannan haramar kuma ya koro dabbobi daga wajen harami to a ƙarƙashin irin wannan dokar babu yadda zai iya canza niyya babu yadda zai iya canza harama don haka daga baya sai allah ya mishi wahayi cewa wanda di ya koro hadaya kamar yadda ka koro hadaya daga wajen harami da niyyar cewa zai yi aikin hajji tare da umra a haɗe wato kirani to wannan kan bai halatta ya warware daga harama shi ba har sai ainihin ranar sallah jama'a mun gane wannan da kyau ko wanda kuwa ya zama bai riga ya koro hada shi ba ya taho da nufin zai hajji da umra to ya canza niyyar shi ta hajji da umra ta koma umra in ya umra ya gama daga baya sai kuma ya zo ya shiga ainihin harama ta aikin hajji ma'ana tamattu'i kenan in ya samu halin ya yanka hadaya ya yanka in bai samu hali ba zai yi azumi goma guda uku a ƙasar makka guda bakwai kuma a nan gida in ya dawo ifradi kuma shine mutum ya tafi da nufin hajji kadai babu umra to manzon Allah ya hukunta cewa abin da yake tabbatacce har kiyama ta tashi shine aikin hajji na tamattu'i a cikin hadisin sahihu muslim manzon Allah ya ce dakhalatil umratu fil hajji hakaza ila yawmil qiyama manzon Allah ya ritsa yatsun shi haka yace kamar yadda ko ga na ritsa yatsuna haka to haka umra ta shiga ta cuɗanyu da aikin hajji har kiyama ta tashi turan nan sai wannan sahabi abdullahi dan umar ya zo yana wa'azi cewa a ibnu abbas jama'a a yi aikin hajji tamattu'i a yi aikin hajji tamattu'i sai jama'a suka ce to ai kuma abubakar da umar ai manyan malamai ne ai malamanka ne ai halifofi ne su kam cewa suke yin za a yi aikin hajji a yi kira ne ya za ka ce kai kuma yanzu a yi kaza sai ce ya jama'a ina ce muku manzan allah ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce wane ne abubakar da umar yanzu jama'a za a ce ba su da daraja ne abubakar da umar suna da daraja amma duk inda ka haɗa ɗanka da ubanka in aka tashi kwatance dan Allah sai a ce waye kuma ɗanka ba haka ba ne ko za a taɓa haɗa ɗa da uba a ce wannan ɗanka ne wannan mahaifinka ne sai a ce mahaifinka ya ce iyi amma ɗanka ya ce a'a sai a ce to waye kuma ma ɗan shi za ma a haɗa ba zai yiwu a haɗa ba to haka in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin ko abubakar ko umar za a ce ba za a ɗau magana kowa daga cikinsu ba ba wai dan ba su da daraja ba sai dan wanda ya fi su daraja ya yi magana sai dan wanda ta hanyar shi aka san darajar su ya yi magana in ba haka ba shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rana ba ta taɓa bullowa ta haska wani ɗa mai daraja bayan annabawa ba kama abubakar babu wani mutum da ya kai daraja abubakar siddiq sai dai kai annabi ne jama'a mun gane wannan da kyau don haka aka ce ya manzon allah a duniya wane ne ka fi so sai ce abubakar jama'a mun gane wannan da kyau babu wanda ya kai daraja shi sannan a cikin hadisi annabi ya sake cewa misalin abubakar da umar ga addinin musulunci kamar kunne ne da ido ga kai dukkan da aka ce ba kunne ba ido mai ya rage kuma ya zama bulo ga kai amma ba ido ba kunne ba ji ba gani sun mun bukumin omiyon duk mutumin da aka ce bai ji bai gani bai iya shi kenan harka ta lalace to matsayin abubakar da umar kenan wata rana manzo Allah ya tashi yana wa'azi a cikin wa'azin shi salawatullahi wa salamu alaihi sai ya ce wani mutum ya taɓa hawan saniya yana tafiya yana bugunta da ta ji azaba ta mata azaba izaya ta buwaye ta sai ta ce kai saurara ka ji ni fa ba a halice ni don a hauna a dake ni ba sahabbai suka yi mamaki suka ce subhanallah saniya tana magana saniya manzo Allah sai manzo Allah ya ce amantu bi zalika ni na yi imani da haka wa amana bi zalika abubakar da umar abubakar da umar ma sun yi imani da haka kuma abubakar da umar din nan sanda annabi ya ba da shaida kan imanin su ba sa wurin amma ga yau annabi ya yi magana ya ce a yi kaza ga kuma ainihin abubakar da umar sun faɗi magana akasin haka ibnu abbasin sai ce wallahi za a yi ruwan duwatsu daga sama kwaran kwatsa za ta sauka kun san ko ba wani malamin fiqihu ba wani malamin hadisi ba wani malamin tafsiri ba wani malami mai wa'azi ko wani shugaba ko khalifa duk iliminka duk ka duk kudinka baka kai daraja abubakar ba amma kuna jin ga abubakar ya yi magana ga ta annabi ta zama te karo da tashi sai aka ce to ta abubakar din nan ko a aje tan ba haka ba allah zai ruwan kwaran kwatsa daga sama jama'ar musulmi mun gane wannan don haka gaskiya saboda Allah kar a taba ce maka manzo Allah ce ka ce a to ai kuma malam wane ya ce a malam wane yana nan da darajar shi amma sai a ce amma magana manzo Allah ai tafi karfin magana kowa don haka malam wane Allah ya ji kanshi duk wanda ya zagi wani malamin fikihu ya hallaka ya kamata jama'a su san wannan Malamin fiqihu ba su zo duniya sun yi ta'adi ba gyara suka zo yi malaman alheri ne mutanen kirki ne babu mai zagin malamin fiqihu sai wanda Allah ya la'ance shi domin da su ake rawa to amma a garin gyaran su din nan kuskure zai iya faruwa ba barna ba kuskure akwai bambanci tsakanin kuskure da barna barna ita ce ganganci babu wani malamin fiqhu wanda aka taba kama shi da ganganci duk abin da suke tsakani da Allah suke to amma saboda hali na mutuntaka bahaushe ya ce dan adam tara yake mutum tara yake bai cika goma ba annabawa ma me yasa suka zama karbabu ɗari bisa ɗari saboda Allah ne ya tsare su minal khata'i wa zalali ba yadda za su yi kuskure ba sa su subutar baki kafa su bata zamewa to amma malamai kamar yadda al'imamu abu hanifa ya ba da labari ya ce ya zo wucewa wata ran sai ga wani yaro na tsalle a cikin kwatami sai abu hanifa ya ce sai na cewa yaron kai in ka bata rigar kafa in ka zame ka faɗi fa sai yaro ya ce ai zamewa ta tana da sauki akan zamewa ka kai malami ya ce ni na zame ba sai a sai omo a wanke riga ba amma malamin kai zame duk ba al'umma ce ta zame ba jama'a mun gane wannan al'imamu abu hanifa kenan to don haka malaman fiƙihu in malami ya kawo magana ya yi sai aka ga nassin alkur'ani ko nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akasin wannan to ba za a zagi malamin fiƙihu ba sai a ce wannan malamin fiƙihu allah ya gafarta mishi amma za mu ɗau alkur'ani nan za mu ɗau hadisin nan mai aiki da shi ba wai don mun fi su karatu ba ba don mun fi su tsoron Allah ba ba kuma dan wasu kamar yadda wasu ke cewa ai su ma sun ga wannan hadisin sun ga wannan ayat tun da suka kyale kai ma ka kyale wannan kuskure ne kai kana rayuwa ne yanzu a lokacin wadata amma ko ka san cewa su sun rayu a wani lokaci ne da kunci ya kai matuka misali yanzu ɗazu kusan karfe shida da wani abu muka baro zaria gashi yanzu kusan karfe tara gashi nan wa'azi muke a garin burku kuma yanzu insha Allah mun gama wa'azin za mu koma zaria kana jin anya a shekara ɗari da ta wuce za a iya haka zai iya yiwuwa shekara ɗari da ta wuce kuna jin yanzu zan iya tashi nan in je gidana in kwana a zaria kuma in fitan sallah asuba kowa ya gana masallaci anya zai yiwu ba zai yiwu ba to yanzu daga nan sai ka buga waya sai ku yi magana da mutum yana gindin ka'aba a makka daga nan yanzu sai a sa satellite tauraron dan adam yanzu nan sai a kamo ga ka'aba ana dawafi yanzu yanzu nan to su sun rayu a zamun nan da yake buga littafi a inji ba a fara ba kasar indiya ita ce kasar farko da ta fara buga eh, littafi na musulunci a duniya to su a lokacinsu ba ma a buga littafi da inji duk duniya da hannu ake wane ya kwafe wane ya kwafe wane ya kwafe wane ya kwafe to yadda za a rubuta abu daga nan buruku yanzu nan da kwana biyar abin nan ya kai Legas abin nan ya kai Kwatano abin ya kai Nijar a zamanin da kana jin anya kafin a tafi kai kwaya ɗayan ma zuwa Legas nan da kwana biyar za ta kai ba za ta kai ba to shi yasa a wannan lokacin sai suka samu kansu a halin kuncin kayan aiki don haka sai su aiki da iyakar abin da ya sauƙaƙa musu to a yanzu kai sai Allah ya sauƙaƙe maka abin kuma a yanzu ma bari ku ji mu da ke rayuwa a waɗannan shekarun yanzu mun ƙara samun sauƙi fiye da shekarun da malam bakar gumi ya rayu allah ya gafarta mishi yanzu a yanzu kamar tafsirin nan na malam bakar muhammadu gumi muna nan ana shirin shi ma a zuba shi a kwamfuta yadda yake yanzu ko ba ka da raddul azhan aka ce an buga shi a kwamfuta an saka shi a intanet duk inda kake a duniya an kana da kwamfuta kana da intanet sai ka buga sai ka ga tafsirin malam bakar kuma a gabanka yanzu wannan ba sauki ne fiye da saukin da ake ciki to amma a lokaci malam bakar gumi shekaru kamar biyar shekara goma shekara sha biyar da suka wuce in kana san radul azhan sai ka je kasuwa ka siyo ba haka bane to yanzu nesa ta ƙara zama kusa in kana da intanet a ɗakin ka sai dai ka buga kawai sai ka ga takardun na zubowa gashi na radul azhan tsaf a gaban ka in an ga dama ma a hada da muryar malam din gashi yana karanta maka ga kuma littafin ga kuma hoton shi kana gani jama'a wannan ba sauki bane ne to yanzu wanda zai karatu raddul azhan a wannan zamanin ba zai fi sauki fiye da wanda zai shekara biyar da suka wuce ba to don haka sai ka ga wanda ke rayuwa a yanzu ya tara ilmomin da wancan da ya rayu a da ba wai ilimin ne bai da shi ba amma bai samu yalwata ba ne kamar yadda shi wannan ya samu ga wani ƙarin misali yanzu a da sai ka ga dattijo mai yiwa bai sami makarantar boko ba ko kuma in yi makarantar bokon bai wuce ya aji bakwai ba sai je ya kama aikin gwamnati sai ka ji duk garin ana zance ana cewa wane mutum ai babban dan boko ne babban dan boko ne iyaka karatun fa firamare aji bakwai to amma shi din nan a yanzu in ya haifi ɗa sai dan ya tafi ya sakandare ya yi jami'a ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama hamshakin ɗan bokon da gaske shin yanzu dan nan duk inda ya daga kai zai ce na fi ubana daraja sai dai dan banza ne ko ba haka ba ai da wannan rashin karatun na uban nashi shi ya samu ya karatu ko to zai taba yiwa ya ce ya fi uban shi daraja to haka al'amarin nan yake duk wanda ya bude baki a yanzu ya ce shi ya fi malaman fiqhu daraja wannan shirme ya yi to amma ta iya yiwa Allah ya nuna maka wani abu wanda yake mai yiwa a lokacin su Allah bai so wannan abin ya bayyana ba to in ka faɗa ba wai sai kuma wannan abu ya zama hujja jama'a su ce to tun da haka ne mu ba za mu bu ba tun da dai malaman da suka gabace mu ba su kawo wannan abu ba a'a shehu usmanu an ba da tarihin shi ya taba tafiya ƙasar nijar zai siyo littafi yana shiga ƙasar nijar ɗin sai aka ce ajiye mai littafin ajiye aka zo aka sayar da littafin wanda wannan littafin a yanzu kana son shi a kasuwa gashi nan burjik alƙamusul muhid ne na al-imam al abadi kamus amma a da tun daga sokoto shehu ya rasa inda zai same shi sai ji labari ala gafata malam an ga irin littafin da kake nema a Nijar sai kin tsaye tafi yana zuwa sai je samu an siyar shikenan a yanzu kwan kana son guda dubu sai ka ga an kawo maka har gida ana ka dan Allah amma bashi ne ka rike randa da ka samu kuɗin ka biya jama'a mun gane wannan da kyau to abin da muke cewa jama'ar musulmi akwai babban malami na musulunci shine ibnu taimiyya ya rubuta littafi ya sa mishi raf'ul malami anil a'immatil a'lam ɗauke zargi daga manyan malamai ibn taimiyya ya ce duk wanda ya zargi manyan malaman fiqhu ko tafsiri ko aƙida ko makamantansu babu shakka ya hallaka ya ce saboda duk inda kaga sun yi magana ta saba ma alkur'ani ba da gangan suka yi ba mai yiwa da suka yi maganar ba su sami wannan hadisin da kai mai yiwa yanzu ka same shi a huce ba mai yiwa da suka yi wannan maganar sun sami hadisin amma ta hanyar da take bata inganta ba don haka sai su ga da su ɗauki wannan hanyar gwamma su kawo abin da suke gani a cikin tunanin ilimin su shine daidai ko kuma su yi wata fassara wadda a lokacin nan ba su samu kayan aiki da za su taimake su fassara ta fito karara ba misali yanzu malam bakar gumi cikin tafsirin raddul abahan ya fassara wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda saboda jin daɗin da karɓan fassarar shi da aka yi aka kawo kyauta ta duniya aka bashi kusan kowa ya shaida wannan kyauta to fassarar da ya ta wannan ayar ai duk malaman da suka gabace su basu kawo irin wannan fassarar ba shin yana cewa ya fi su karatu ne yana cewa ya fi su tsoron Allah a'a yana ganin Allah ya kawo shi wani zamani ne da Allah ya taimake shi ya fahimci wannan abun ba dan ya fi su ba dan haka Allah ya so ba shi kenan ba an zauna lafiya sai ka ga mahaifinka ya rayu tun da ya rayu bai taba ainihin layya ba bai taba aikin hajji ba kai kuma a yanzu kai kake kyautar da ragunan layya ko ba a yin haka ana yi kenan sai ka ce ni na fi ubana daraja ka zama dan giya jama'a mun gane wannan da kyau to dan haka jama'ar musulmi mu gane malam bakar gumi da ya zo fassara wata aya wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna anil khalqi ghafilina haqiqa mun halici kofofi ko hanyoyi guda bakwai sama da ku Allah ya ce mu ba gafalallu bane game da halitta malaman da an suka zo sai su ce wasu hanyoyi ne a sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai malam bakar mahmudu gumi ya ce a waɗannan hanyoyi a sama da halittar jikinmu ne take in ka kama kwankwason ka zuwa kanka za ka samu hanyoyi bakwai tun daga dubura azzakari nono hanci baki kunne ido ba bakwai kenan ba domin kunne wannan da kake gani abu ɗaya ne wannan yana wucewa ta nan hanci da kake gani kofofi biyu ɗaya ne ido da kake gani a ɗaya yake jama'a mun gane wannan da kyau don haka in ka kirga ido kofa ce wadda za ta iya burma ta shiga jiki hanci baki kaga an samu uku sannan ga kunne nawa hudu to sannan sai aka zo kan dubura aka zo kan azzakari nawa shida ko sannan ga nono mama to mala ya ce fassara aya kenan wannan fassarar da ya yi kamar a ce shi kaɗai ya kawo nan fasara amma saboda malamai suka zauna suka bincika su ga gaskiya ce sai aka karba aka ce kai wannan bawan Allah a bashi kyautar duniya ma to yanzu shi kenan sai a ce duk ya fi sauran karatu ya fi su ibnu kafir ya fi su ibnu jarir na tabari ya fi su malam abdullahi gwandu ya fi jallalai ne a'a baiwa ce Allah ya so ya bayyana akan bawan shi to ka bar Allah ya aikin shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau don haka jama'ar musulmi matsalar da muke samu a yanzu mu ahlus sunna Allah ya sa mana albarka a ƙasar nan muna da yawa da a wannan ta ahlus sunna Najeriya ita ce ta tsalle ta tafi Nijar al'amari ya ƙara faɗi kusan kewaye da mu kasashen afirka duk da a wannan tamu ta ahlus sunna ta kai amma cikashin da muke samu a yanzu shine imu imu sai mu tsaya muna faɗa a sunna kuma sai a ce ga sunna sai ga an tashi dambe a masallaci ha police station wannan abin kunya ne ina malamai menene Allah ya ce wa Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ku jama'a ku bi manya waɗanda ke umarni da umarnin Allah da manzon Allah sarakuna ne malamai ne shugabanni ne dattawa ne duk wanda ya maka umarni da umarnin Allah da umarnin manzon Allah dattijo ne ko malami ko shugaba in ka ƙetare to da manzon Allah na da rai ma in ya gaya maka za ka ƙetare kenan misali sai liman ya ga in ka zo sallah wajen tahiya baka ɗaga yatsa sai liman ya ce ka rinka ɗaga yatsanka manzon Allah ya sunanta a ɗaga yatsa har ma a kaɗa sai ka ce kaya Allah ni ba zan yi ba da Allah wannan ai wani bugawa ne ma'ana to ko manzan Allah yake da rai haka zaka gaya mai kenan tun da liman ra'ayin shi ya gaya maka me ya gaya maka shari'a ya gaya maka jama'a mun gane wannan da kyau to Allah ya ce abi Allah abi manzon Allah abi waɗanda al'amarin biyayya Allah da manzon Allah yake a hannunsu ana cikin biyayyan nan aka samu rikici fa Wani ya ce kaza sai wani ya ce a'a to Allah bai ce a tafi wurin 'yan sanda ba domin abin mamaki 'yan sandan nan da kuke zuwa wurinsu su raba muku rikici mafi yawanci ba musulmi ba ne mafi yawanci makiyanku ne in kuka zo da rikici sai sun auna rikicin ga tsakanin muhammadu ne da abubakar sai su ce to kenan an ba da beli a ji a dawo gobe sai su je su kai wa fasto a coci don ya ƙara ba da shawarar ya za a a haddasa fitina da gaba a tsakaninku domin bature ya kawo ka'ida wadda ya gaje ta daga fir'auna ita ce divide and rule in kana son mallakan mutane ka raba kansu haka bature ya ce kuma Allah ya faɗi game da fir'auna ya ce inna fir'auna ala fil ardi waje ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum fir'auna ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa sai ya rinka raba kan mutane ya rinka raba kan mutane da wane da wane sai haɗa su faɗa dan duk sanda mutane suke a tare kansu a haɗe zaka iya cutar su amma ka ware wannan ka ware wannan ka ware wannan sai ka je ka buge wannan ka cuci wannan ka cuci wannan haka fir'auna yi to haka turawa suka shigo ƙasar nan da wannan aƙidar cewa divide and rule in kana son mallakan mutane to ka raba kansu da aka shigo sai aka ce najeriya ta kudu najeriya ta arewa mu kuma nan yan arewa da aka zo sai aka farfasa kanmu waɗannan saudan zaria waɗannan kaza waɗannan kaza waɗannan kaza in aka gama kuma sai a ce waɗannan fulani ne waɗannan bari-bari ne waɗannan hausawa ne waɗannan nufawa ne haka duk suka saka mana aƙida suka rarraba mu suka rarraba mu sai suka samu mallakar mu jama'ar musulmi mun gane wannan yanzu a lokacin shehu usmani shehu usmani ya mallaki fulani ne ko hausawa ko nufawa ko bare bari ya mallaki musulmi ya yi shugabancin musulmi ba haka ba ne amirul mu'minina a lokacin umar ya mallaki laraba ne ko baƙaƙen fata amirul muminina to amma mu a yanzu fa akwai sarkin hausawa akwai jauran fulani akwai sarkin bare bari shehu akwai wane ne akwai kowa da nasu shi kenan da suka rarraba kanmu sai suke samun yadda suke zuwa tsakaninmu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau allah maɗaukakin sarki shirya da mu to abinda muke jan hankalin mutane a kai shi ne wannan matsala da take tsakaninmu mu yi ƙoƙarin gusar da ita amma ni ga shawarwarin da zan bamu don mu yi ƙoƙarin gusar da rikicin da ke tsakaninmu shine abu na farko wajibi ne kowa ya koma makaranta abin da ya sa ban ce kowa ya shiga makaranta ba sai na ce kowa ya koma makaranta don na san da kowa na zuwa makaranta a da amma da al'amari ya al'amari mutane sai suka lalace da dama sai aka daina zuwa makaranta galibi in ka ji an ce za a yaye ɗaliban makarantar islamiyya to yara ne ƙanana ko matan aure amma ban sani ba a nan burku kun taɓa bikin yaye maza daga makaranta maza sun taɓa sauka ina 'yan burkun ne liman agar makallahu an taɓa saukan maza eh, manya sun sauka sun sauke ƙur'ani a ah, to mun yi muku barka a mun yi muku barka lima amma galibi maza ba sa karatu su dai sa biya kudin islamiyya sa biya na yara sa biya na mata to daga nan ne zai ga ana samun matsala in ta biya mishi mai ahalari ya ce kaza sai ya ce so in cire ki a makaranta shi doka ya iya ta soja <laughs> jama'a musulmi mun gane wannan da kyau Allah ya shirya da mu matakin farko kowa ya koma makaranta wanda ya san yana zuwa makaranta ya dage wanda ya san cewa yana da sanyi game da al'amarin koyon ilimi wajibi ne ya je ɗumama batirin shi yanzu don Allah don Allah jama'a yanzu ina jin galibi nan da aka taru nan ba mutanen buruku ba ne to yanzu a ce sai an yi bako ne sannan za ku zo wurin wa'azi amma a ce ga liman yana biya muku karatu a nan ba za ku taru ba kaga wannan ya nuna ba don Allah ba ne kenan domin in har dan Allah kake neman ilimi duk wanda ya zauna zai biya maka karatu matukar zai koya maka gaskiya za ka zauna ka saurare shi to amma mutane sun ɗauki ɗabi'a za ka ga an buɗe makaranta wadda yake a makarantar nan za a koyar da alkur'ani za a koyar da hadisi za a koyar da larabci fiƙihu za a koyar da abubuwa da dama sai ga mutane sun ƙi zuwa amma ran da aka ce ga mai wa'azi ya zo to kuma sai a taru to ba cewa ake a daina taruwa in mai wa'azi ya zo ba amma ko kun san wa'azi tunasarwa ne yanzu nan da na zo na ce ku buɗe littafi kaza ku buɗe bulugul maran ko risala ban ce ba wa'azi nake muku ina tunasashe ku wasu abubuwa waɗanda kun san su kun manta ko kuma ina faɗakar da ku game da wasu abubuwa ashe ko in haka ne babu shakka dole ne ya zama kullum muna cikin makaranta muna koyon ilimi turan da mai wa'azi ya zo sai zan zai ƙara motsa mana ainihin wato tunanin tunaninmu kenan mu ƙara cajin batir allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mataki na farko kenan mataki na biyu sai ya zan muna aiki da duk ilimin da muke koyo domin an ce yana daga cikin ainihin kyakkyawan sakamako na ilimi shine kai aiki da duk abin da kake koyo imamu ahmad bin hanbal yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi kuma manyan malaman fiƙihu ya ce ya kai matuƙa kan duk abin da ya ji a karatu ya aiki da shi wata rana ya zo yana karatu sai ya ji cewa annabi ya taɓa sa an yi mishi ƙaho a wannan ƙahon annabi ya biya wanzami dirhami kaza shi ma imamu ahmad ya ce sai ya kira wanzami ya mai ƙaho ya biya irin wannan adadin kuɗin da annabi ya biya aka ce me yasa ya ce saboda in fahimci karatun da kyau don haka wajibi in mun koyi ilimin sai mu rinka aiki da shi wannan yana taimakawa wajen a daina samun rudani domin ba haka ba za ga an karantar da ilimi mutane sun ki aiki da shi ran da wani ya zo ya aiki da wannan abin sai ka ji ana cewa eh malam ya taba karantar da mu a nan liman ya taba biya mana wannan karatu kaza kaza kaza kaza to irin waɗannan abubuwan sai zan babu abin da zai biyo baya sai matsala matsalan nan kuwa ita ce sai a ce to ai kun san da aka karantar ai ba a taba aiki da wannan abun ba to yanzu shi ya fi kowa imani ne ya fi kowa kaza ne to shi kenan sai ku ga rikici ya zo amma da a ce san da aka karantar an yi aiki da wannan abun da irin waɗannan rudani da rigingimu ba su faru ba ina fatan jama'a an gane wannan sannan na gaba wajibi ne mu sa tsarkin zuciya a cikin harkar mu kar ka taba tashi neman ilimi ko kuma kana da ilimin zaka yi aiki da ilimi dan ka kura wani ko dan ka nuna kai ka iya a cikin hadisi sahihi da ibnu majah ya ruwaito shi a kitabu sunna ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya koyi karatu dan ya jayayya da malamai ya burge wawayen gari Allah zai sanya mishi linzamin wuta a ranar alkiyama a ta sake shi a kai shi wuta ka koya ne dan wawayen gari su ce haba a zo a buga da wani mana in ba ga tsoro ba su ne makatafi wawayen gari kenan sannan malamai kuma a ce ai ya kura malam wani ai ya kura malam wani kai dama don haka ka koyi karatu to wuta zaka je ranar kiyama shi yasa wajibi ne jama'a wallahi sai mun yi don Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kun ga a ƙarƙashin wannan lallai ne aiki ja ya samu mutane dole ne ƙur'anin nan da sunnan nan da muke cewa za mu yi aiki da su dole mu je mu san su yanzu kamar shari'a din nan ne ana ta magana shari'a shari'a shari'a me yasa kuka ga malamai sun tsayo ana ta wa'azi wa'azin anguwa wa'azin mako wa'azin ƙasa baki ɗaya ranar juma'a filin idi a ina ne ko ina me yasa ake ta faɗakar da mutane akan shari'a ai a da can ba wai ba a wa'azi akan shari'a bane amma yanzu aski ne zo gaban goshi dan haka sai ake ƙara nuna wa musulmi shari'an nan fa da ake cewa ta zo ba fa harka ce ta siyasa ba karka taɓa ɗaukan harkar shari'an nan harka ce ta siyasa app ne suka kawo mpdp ba ruwansu suwana ne suka kawo suwana ba ruwansu sai ake nuna maka shari'an nan ta dukkan musulmi ce to tunda ko shari'an nan ta dukkanin musulmi ce ba daidai ba ne a ce an samu ainihin wato musulmin kuma ba santa ba shi yasa sai malamai suka tsayu ce shari'ar sai ake nuna maka ita shari'ar ita ce kaza suwaye ya waje ba su yi aiki da shari'ar suwa ne to wajibi suwa nan nan su santa shi yasa a zamanin sayyidina umar aka ce an kamo barawo ya yi sata sai aka ja aya wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah barawo namiji da barauniya ta mace a yanke hannunsu sakamakon mugun aikin da suka yi wannan barawo ya ce yanzu haka siddan sai ku yanke hannuna aka ce kai ba musulmi bane ya ce ni musulmi ne baka san cewa hukuncin sata shine a yanke hannun mutum ba ya ce shi bai sani ba aka ce daga wannan lokacin ne sayyidina umar Ya sa a rinka ƙoƙarin sauke Alƙur'ani a cikin sallar tarawihi da ake wa musulmi don ya zama in baka kai ba to dai ka ji ana karantawa a sallah to mu kuma nan tikari baƙaƙen fata an azumi yayi sai a ce to a haɗa mana da tafsiri ma don mun ana karanta ba san me ake cewa ba da ba yaran mu bane to sai a ce to a tsaya ana tafsirin alkur'ani don kowa ya rinka jin me ake cewa yadda in ma dai karatunka bai kai suratul ma'ida ba karatunka bai kai suratun nuri ba in kai zina ga hukuncin in kai sata ga hukuncin in ka sha giya ga hukuncin ko da karatunka bai kai ba an zauna an yi maka tafsiri to ashe kun ga al'ummar musulmi yanzu don Allah ba alheri bane a ce yadda aka tashi wa'azin nan za a ga mutum hamsin sun yi nan sittin sun yi nan talatin sun yi nan haka kuma a ce gobe an buɗe makaranta a masallacin nan a ce mun taru za a koya mana addini to amma sai zama in aka ce an sa a halari za a koya mana addini sai ku ga kowa ya ki zuwa to gobe in matsala ta taso kuma sai ga mutum yana cin magogi yana magana eh dan Allah za a ce haka kai ka taba jin haka to a bakin kasuwa ka za a je a maka wa'azi ba an bude maka wa'azin karatun har masallaci ka ki zuwa ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau shi yasa abin da zai maganin wannan fitina su ne kaɗan daga cikinsu na faɗi mana mu je mu yi karatu mu yi aiki da karatu mu saka tsoron Allah sannan kuma mu tashi wajen yaɗa karatu wajibi ne yara ɗinnan da suke watan gari an dare yayi a san wane mataki za a ɗaukan musu a bude musu azuzuwa da za a rinka musu lesson na islamiyya ana tuna musu na boko ana tuna musu ko da minti goma sha biyar ne ko minti talatin amma in ba haka ba yaran an basu dare yayi wannan yarinya ta fito wannan yaro ya fito shi shikenan sun fara zama samari sun fara zama 'yan mata sai ku ga sun fara makalewa a lungu cewa za a yi taɗi za a yi taɗi ana nan bam sai a ce dan gidan wane yawa a gidan wancan ciki saboda dan adam in ba aikin kirki dole na banza dole ne dan adam sai yayi wani aiki agogo ko dai ya tafi daidai ko kuma ya tafi a hagungunci amma dai agogo sai yayi aiki jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan ya waje ba mu dau wannan matakin sannan ƙauyuka da ke kewaye da mu wajibi ne mu rinka shiga mu ne musu wa'azi gwargwadon yadda muke ɗinnan nan da ɗan abin da muka mallaka mu je mu musu wa'azi mu nuna musu addinin musulunci ko kun san da dama daga cikin yan uwanmu da ke ƙauye har yanzu ba su iya sallah ba ko kun san har yanzu ba su iya alwala ba ko kun san da dama daga cikin su zaka je ka samu ko karatun kawa'idi ba wanda ya iya a ƙauye guda ana samun haka za a yi mutuwa harkar jana'iza ba iya shirya likafani ba ba iya wankan gawa ba ba iya sallar gawa ba ba iya saka mamaci a kabari ba mun basu suna ta bauta Allah da jahilci anya muna tunanin cewa za mu mutu Allah ya kyale mu Allah ba zai kyale mu ba dole ne mu tashi mu yada karatu dama malamai suka ce akwai mas'aloli guda hudu fa dole ne kowa ya san su waɗannan mas'aloli guda hudu al-Imam Shafi'i shine ya ciro su daga alkur'ani a wata sura mai ayoyi takaitattun ayoyi a cikin alkur'ani ita ce suratul asri sai ya ce wallahi da a ce tun da allah ya halicci adam har duniya ta tashi allah bai taba wa dan adam wahayi ba sai suratul asri kadai wal asri da a ce ita kadai aka saukar da ta ishi mutum ya rayu jama'a mun gane wannan da kyau mu karanta mu ji mai sura ke dauke da shi Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr Allah ya rantsuwa da zamani ko kuma lokacin sallar la'asar saboda lokacin sallar la'asar lokaci ne mai matukar daraja domin sallar la'asar na daga cikin sallolin da in ka batta da gangan har ta wuce ka akan lokaci manzo Allah ya ce duk aikin ka ya ɓaci ka je kana bin layin mai ko ana rigidowa za a yi kaza shikenan to ayin na tafi ne sallar la'asar kuma wallahi dai layi zai kauce mini kaza kaza to bari ko bayan magariba ai na taba jin ana wa'azi an ce ba laifi waye maka wa'azi ya ce ba laifi ka ba sallah o ka ji dabara da gangan kiri da muzu manzan Allah cikin hadisin Bukhari a cikin babin lokutan sallah ya ce wanda duk ya sake sallar la'asar ta kubuce mishi to duk ayyukan shi sun ɓaci in kuwa cikin larura ne ta kubuce maka sai aka ce asarar da kai na lada kamar a ce ka dawo gidanka ne ka samu dukiyarka da matanka da 'ya'yanka da iyayenka duk sun babbake wannan wai inda da matsala ne matsala ce ta sa ka baka yi akan lokaci ba to ka ji larurar da ka shiga to Allah sai ya ce wal asri to ya rantse da ita wannan sallar a wani wuri a qur'ani ce hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye dukkan salloli sai ya ce hadda sallar tsakiya hadisai suka zo ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar haka suka zo cikin sahihul bukhari da muslim duba tafsirin al-allamah ibn kafirin to sallar la'asar nan sai Allah ya rantse da ita sai ce innal insana lafi khusr ce lallai mutum yayi asara dan adam ya shiga uku ya lalace kalmar da Allah ya amfani da ita kenan mutum ya yi asara sai ya ce na amanu amma sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari wa tawasau bil haqqi suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya bayan su ma sun wa kansu wasiya da bin gaskiya kai kanka ka gaya wa kanka akan kai da kanka ka rinka jin gaskiya ka a zo kawai ana gaddama kai ka san wannan katako ne amma saboda wane da ya ce katako ne kun yi faɗa jiya ya mare ka ya kayar da kai zafin kaya sai ka ce karya ne ba katako ba ne don ai jayayya ya zan baka son gaskiya sai aka ce wata waso bil haqqi ka yi wa kanka wasiya da bin gaskiya wata waso bil sabri ka yi wa kanka wasiya da yin haƙuri shine imamu shafi ya ce to wannan sura tana ɗauke da matsaloli guda hudu matsalar farko ita ce dole ne ka nemi ilimi dole kowa ya tashi ya nemi ilimi yanzu da nake faɗin wannan magana ka auna ka ga yau shekara ka nawa baka je makaranta ba watan ka nawa baka je an biya maka karatu ba dan Allah in ka mutu Allah zai karɓi hamzarinka cewa ba wutar lantarki ko ba ruwan famfo ko ba man fetur a garin ku. shin ana tambayan man fetur ma a kabari ina malamai ana tambayan man fetur a kabari ya baka samu mai ba ina ruwan Allah da rashin manka tambayoyi ne za a yi maka man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha rajul alladhi bu'isa wa ma amaluka waɗannan su ne tambayoyin da suna ta tabbatar mana ba wa karatun da ake biya mata mai kwance tsakar daki mai kwance tsakar daki ina ka samu wannan a hadisi ko qur'ani wai mai kwance tsakar daki wane ne daya Allah shine daya wane ne biyu Allah da annabi su ne biyu wane ne uku murhun tsakar gida ka ji abu ma ya zama shirme wai murhun tsakar gida ne uku da abin ya zama shirme jama'a mun gane wannan da kyau annabi ya ce in aka saka ka kabari abin da za a tambaye ka waye ubangijinka ba a karya a lahira ko ba haushe in aka mutu ya yake cewa wane ya riga mu gidan gaskiya haka yake cewa ko ma'ana can ba a karya nan ne ake karya wane ya riga mu gidan gaskiya can gaskiya ake ba ka karya a lahira ka ɗauki lauya baya yiwuwa waye ubangijinka wallahi in baka bauta ma Allah a nan duniya ba ko kuma in ka bauta ma Allah ka hada da wani ba yadda bakinka zai iya cewa Allah ne ubangijinka saboda ba a rashin kunya a gaban Allah ba a tsiwa ba a ƙarya ba a magudi da yaudara ba a ciwa-ciwa a gaban Allah bari a faɗi da hausar zamani gaskiya da gaskiya ne waye ubangijinka ka bauta wa Allah sai Allah ya tabbatar da bakinka sai ka ce Allah ne ubangiji na. me za ka ce game da mutumin da aka turo muku manzo Allah ya ce mumini sai ce Muhammadu sai su ce i e. sai ce ya zo mana da gaskiya mun ji mun bi kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai a ce to me addinin ka ba pdp fa za ka ce ko app ba ko mpp ko mpn duk wannan ba a fara magana su ba tukuna meye addinin ka kuma Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam musulunci ne kawai addini a wurin Allah kiristanci ba addini bane yahudanci ba addini bane duk abin da ba musulunci ba ba addini bane wata aya Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya kama wata hanya ya bi ba musulunci ba faufau Allah ba zai karba mishi ba ranar lahira kuma ya shiga uku dan haka me addinin ka mumini sai ya ce musulunci sai ya ce to wannan aiki kai ba noma za ka ce ba ba cewa za ka yi ni ma'aikacin hukumar zaɓe ba ne ba cewa za ka yi abuja nake aiki ba ko a kaduna nake ko kuma ina kasa ice a burku duk ba aikin da suka tambaye ka ba kenan wa ma amaluka wani aiki kai aikin alheri kai ko shigantaka jama'a mun gane mumini sai ce na karanta alkur'ani kuma ne aiki da shi wannan mala'iku ne fa suke maka tambaya mala'ikun nan ba kawunan ka ne. balle su dan sassauta maka yadda aka ce su yi haka za su yi maka na karanta alkur'ani ne aiki da shi to shi ke nan sai manzo Allah ya karanta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah na tabbatar da muminai duniya da lahira duk inda mumini aka tambaye shi gaskiya sai ya faɗa yanzu gashi a kabari sai a ce ya dubi hagu gare shi yana duba hagu gare shi sai ya hangi wuta wutar jahannama tana zaɓaɓɓaka sai ya tsalle ja da baya sai ya ce Allah ya soka da baka cinye wannan jawabin ba wallahi da mazaunin ka kenan amma tun da ka cinye duba dama yana duba sai hangi aljanna sai ya ce kaga gidanka can sai ce ku banni in je in fada a gida na samu aljanna sai ya ce dan kwanta kaɗan ai kai mutumin kirki ne kwanta kaɗan yana kwanciya ya bacci sai a zara ran shikenan sai a kai aljanna shikenan rayuwa ta yi kyau munafiki ko ko kafiri ko fajiri ko fasiki ko mai saban Allah ana tambaye shi waye ubangijin ka sai ka ihu ba jawabi ba jawabi ihu ya iya waka ya iya disco duk abin da kake a duniya shine waye allanka to kai disco ne allanka disco ka iya music selection jama'a mun gane me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku ya jama'a jarabawar lahira tana da sauki amma tana da wahala don ban taba ganin jarabawar da aka gaya maka tambayoyin aka kawo question abin nan eh, eh, papers na ainihin tambayoyin aka miƙa maka a hannu ba tun a nan duniya sai da annabi ya ce kaji irin tambayoyin da za a yi kaji amsoshin ka taɓa ganin jarabawar da aka yi haka sai dai kai sata daga wayak amma wannan manzo Allah ya ce kun ji iya tambayoyin da za a yi kenan sannan kun ji amsoshinsu ku kiyaye ku haddace wanda ya iya ba da su ba za a bincike shi game da komai ba in ga an fara bincika ka game da sallah ko game da azumi to ta ɓaci ne ka kasa cinye nan to ana son ka ƙara shiga matsala sai a ce to azumin ka fa domin lahira in ka shiga bala'i sai a ƙara ƙuga ka cikin bala'i in ka shiga rahama sai a ƙara ƙuga ka cikin rahama man kana fi dalalati falyamdud lahu rahmanu madda jama'a mun gane wannan da kyau me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku yanzu nan dan Allah kana musulmi ka gama sallah da azumi amma ka je kabari a ce me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku ka ce baka sani ba ma'ana baka san Muhammadu manzan Allah ba la ilaha illallah jama'a mun gane wannan da kyau ta ce ban sani ba a ce to wani aiki kai sai ihu shine annabi ya ce sai su ɗauki guduma bakin karfe su raɗa maka tsakanin kunnanka da ƙeyarka aka ce duk wata halitta ta za ta ji ihun da kake sai mutum da aljan da wannan ne al-imam cikin littafin shi ta tazkiratul mauta yace shi yasa so da dama sai kaga dabbobi suna zaune sai ka sun kwashe da gudu ya yace azaba kabari suke ji shine annabi sai yace wallahi kuma ba dan kar tsoro ya sa ku daina rufe matattun ku ba yace da sai na roki Allah ya jiyar da ku ya kuma buɗe idan ku ku rinka ganin azabar kabari amma kai ka ga yadda wani kabarin ke shan wahala goban aka ce ɗanka ya rasu sai ka ce anya kai dai za ka saka shi a firiji irin na arna ba za ka yi shi kabari ba kana ga wai an kauce to sai annabi ya ce tsoron abin da ya sa kenan kawai in ba don haka ba da sai annabi ya sa kowa ya rinka gani yana jin azaba kabari ya jama'ar musulmi kun ji abu na farko kenan wajibi kowa ya nemi ilimi to ilimi din nan ilimin farko shine ilimin sanin Allah ilimin tauhidi ilimin aƙida ka san abubuwan da da su ne za ka je ka samu Allah da kyakkyawar zuciya wankakkiyar zuciya don haka dole ka zauna a koya maka tauhidi tauhidi ko yana nan a cikin alkur'ani da hadisi malamai suka ce tauhidi ba a fatawa a kan shi ta ijtihadi duk abin da za a kafa maka akan tauhidi dole sai akwai shi a qur'ani ko akwai a hadisi saboda Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa kai ka sani akan ilimi ake son ka san Allah ba akan zato ba to duk sanda ka san Allah a kan ilimi to kafi kowa tsoron Allah ga misali yanzu yaron da aka taba mishi kaciya yana shekara bakwai ko goma wannan shi ya san asalin kaciya fiye da wanda aka yi mai ran da aka yi mishi suna domin wanda aka yi mai ran aka yi mai suna randa ya kai shekara goma in ka ce zuwa maka kaciya sai dodaro maka bai santa ba don haka bai jin tsoronta amma ɗan shekara goma aka danne shi da ƙarfin tsiya sarkin wanzamai ya yanke shi gobe in ka ce zuwa maka kaciya ya kwashe malam sai dai ka samo shi a uduwa dan shi ya santa dan haka ya fi kowa tsoranta ba haka bane to duk mutumin da kaga baya jin tsoron Allah wallahi bai san Allah bane manzan Allah ya fi kowa tsoron Allah saboda ya fi kowa sanin Allah shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama randa rana ta husufi aka ce da hantsi kwatankwacin karfe 8 zuwa 9 na safe sai kawai aka waye gari rana ta yi kusufi nan da na manza Allah ya ruɗe ya gigice ya sheko da gudu zai taho masallaci zai ɗauko mayafi sai ya ɗauko riga aka ce sai da aka biyo shi aka karɓe riga aka ba shi mayafin ya tafi aka tara musulmi ana sallah aka ce ana sallah yana kuka in ya tafi zai yi sujuda sai ya hure ƙasa da bakin shi sai ya fashe da kuka ya Allah ba ka yi alkawarin matukar ina cikinsu ba za ka hallaka su ba matukar ina cikinsu ba za ka yi musu azaba ba matukar suna istighfari Allah ai ina cikinsu Allah ai suna istighfari aka ce sai faɗi sujuda me yasa manzon Allah ya fi kowa rudewa ya fi kowa sanin Allah kai ko yanzu da baka san Allah ba in rana ta sufi ko in wata ya husufi sai ka ji ana kiɗa ana rana saki wata mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah saboda baka san Allah ba baka san Allah ba shi yasa kake kida amma manzon Allah da ya san Allah kuka yake yana sallah <laughs> ba haka ake ba shine to akwai bukata a sanar da mutane Allah a je a koya mutane tauhidi yara ƙanana din nan wallahi duk mutumin da ya karantar da yaro da wahala bai shiga aljanna ba ku karanta risala ku ji abin da mai risala ya ce ya ce wa aula ma'un ya bihin huna wa raghiba fi na. raghibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina mafificin abin da manyan malamai masu kwaɗayin lada malaman kirki abin da suke so shine saka alheri a zukatan 'ya'yan muminai ko ka san yaron ka karantar da shi ka gina al'umma yaron ka karantar da shi ka gina al'umma yaran nan kanana da kake ganin su kai ne kake ganin su yara kanana a wurin Allah manya ne domin nan gaba cikin su za a fitar da liman ba haka bane cikin za a fitar da sarkin gari su ne dattawan gari su ne ke daura aure su ke kwancewa ko ba haka ba a ah, liman ba shi ke daura aure ba alkali fa shi ke kwancewa kaga cikin su za a fitar da liman da alkali <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau to ashe wajibi ne mu kokarin sanin Allah ta hanyar tauhidi neman ilimi to dole ne to abu na farko da yake wajibi mu koya wa 'ya'yanmu da matanmu da duk waɗanda shari'a ta aza mana nauyinsu shine mu koya musu alkur'ani malaman da ƙoƙari suke yi da ɗanka ya taso kafin ya kai shekara goma ya haddace alkur'ani yanzu kwa ɗanka ya kai shekara goma amma bai haddace fatiha zuwa alamtara kaifa ba ma'ana bai haddace ayoyi goma ba surori goma afuwan bai haddace surorin alkur'ani goma ban da fatiha to amma karatun boko fa duk capitals na najeriya ya iya adamawa yola akwa ibom Uyo yoyo shikenan karatu duk an koya wa ya'ya jama'a amma karatun Kur'ani fa yara ba su iya ba to kun ga matsala ta zo abu na biyu wajibi ne aiki da ilimi aiki da ilimi wajibi ne aiki da sani aiki da karatu kar ka zama ga karatu amma ka zama dan karuna da suke bada labari ga karatu amma ba aiki da karatu wajibi ne sai ka aiki da ilimi abu na uku shine me ka kirayi mutane akan su zo su koyi ilimi su aiki da shi abu na hudu shine sai ka yi haƙuri akan cutar wadda za ta biyo baya to wannan abu na hudu din nan sai imamu shafi'i ya ce to di ya fi sauran guda ukun wahala haƙuri ya fi neman karatu wahala haƙuri ya fi aiki da karatu wahala haƙuri ya fi wa'azi wahala domin in babu haƙuri duka su su ukun ba za su yi ba na farko in ka sa kai ka tafi neman karatu sai ka haɗu da wani malamin wani malamin mai wulaƙanci ne sai sa kafa ya haure ka fas wai ya mare ka ma da hannu ya maka mukami sai sa kafa ya kifa maka mari ya tuntsirar da kai sai ka share ka koma ka ci gaba da karatu nan da ka zama malami za ka maru to amma ka ce ba za ka yi haƙuri ba fa ka ce shi ɗin banza to wata ranku 'yan banga sa kamo ka kasa ci akuya da ma mun gane wannan da kyau eh da ce malamin shi ne mai baki an gane wannan da kyau jama'a to kun ga haƙuri ɗin nan akwai shi matuƙa ana buƙatar shi matuƙa a cikin harkar neman ilimi ku karanta alkur'ani ku ji abin da Allah ya faɗi game da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa mas'ala ce te mas'ala yana wa'azi wata ran sai aka tambaye shi annabi Musa a duniya akwai wanda ya kai ka karatu kuwa sai annabi Musa ya ce ina ai ba wanda ya kai ni ilimi ashe sai Allah bai ji daɗin wannan abu ba saboda annabi musa bai ce allah ya fi ba shi kuma annabi musa abin da yake gani tunda allah ke mai wahayi a cikin mutane ba wanda ya fi shi karatu to amma abin da ake so in aka ce akwai wanda ya fi ka ka ce akwai dan allah yana son ladabi karka ce duk duniya ba wanda ya fi ni waye kai to faɗa da annabi musa ya ce ai ba wanda ya fi shi karatu nan da nan sai Allah ya mai wahayi ya ce a ba daidai bane akwai ya ce akwai wani bawan mu yana can ba ma wanda ya san shi ya san karatun da baka sani ba sai annabi Musa ya ce ya Allah ya zan in kai gare shi Allah ya gaya mai ga yadda zai da tafiya ta tafiya annabi Musa ya sha wahala sai yake cewa abokin tafiyar shi yaron shi laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun sha wahala cikin tafiyar nan tamu annabin Allah kenan ya tafi karo ilimi amma ya sha wahala amma yanzu ba a san a sha wahala wajen neman ilimi kai ka daina magana ilimin addini ma wanda yanzu mutane ba su cika ganin daraja shi ba karatun boko ma da mutane ke ganin daraja shi wahalar da aka sha a da ba a yadda a sha ta a yanzu a da an ka tafi makarantar bodin da akwatin ka tun a get wani kato zai kwasa maka mari to kai ka san abin da ke ciki ya fi mari kenan a ce gwangwanin kifinka da madaraka da sauransu ka je ka kai wani wai sunan shi siniyo wai kawai shi sunan shi kenan siniyo wai babba sunan shi ka je ka durkusa ka bashi garin rogonka da madararka da sauransu ka fafe mishi gwangwanin kifi ya ci ya ɗauki gwangwanin ya kifa maka a fuska kuma sai ka ce na gode sai ka tafi haka ake yi a da wannan fir'aunancin jama'a mun gane to yanzu mutane ba su son su sha wahala to amma kuma suna son ainihin malanta to don allah jama'a ai kun ga mai ta'alimi yayi gaskiya da ya ce wal jununu fununu hauka fanni fanni ne to kai kuma irin naka kenan ba ka son karatu amma kana son malanta ya ce to hauka fanni fanni ne kai fannin da ka ɗauka kenan naka raban kenan a cikin mahaukata jama'a mun gane wannan da kyau ya jama'ar musulmi annabi musa annabin allah ya ce ya sha wahalar tafiya neman ilimi wallahi sai ka yi haƙuri da neman ilimi ne ayoyi biyar za a biya wa annabi sai da ya sha wahala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي خلق من ألق اقرأ الذي علم بالقلم اقرأ كم علم الإنسان ما لم يعلم ayoyi biyar annabi ya ce sai da mala'ika ya shaƙe ni shaƙe wadda na ji kamar zan mutu sai ya sake ni ya ce yi karatu ina ce ban iya ba ni ban iya karatu ba ya ce ka yi karatu ya ce nace ban iya ba sai ice ya shaƙe ni ya ce sai da na galabaita sai da aka shaƙe annabi so uku ya ce sai da ya ji ƙanshin mutuwa a faɗi da hausa kafa ganewa ya ce sannan aka biya min ayoyi biyar kai yanzu in ka kai ɗanka islamiyya wai in malami ya ke shi wai sai ka zaro gora in dai gora ka ce ba na ake son ta aiki ba tafi falastinu da ita ga yahuda can na kashe musulmi can ne gora ka za ta yi aiki amma nan islamiyya ce in ka doke malamin gobewa zai biya wa ɗanka karatu wai an da ki ɗanka in ma an da ki ɗanka ya haƙuri mana ka samu malamin kai da shi ɗan bai sani ba ta malam ka san yara ne a ɗan rinka musu a hankali kaza kaza kaza kaza amma ka taso ɗanka a gaba sai ga yana wani ƙara shemewa haka ana to a kai shi kemis sai ga ya ƙara langabewa a ah, to ya ga yana da gatan uba jama'a mun gane wannan da kyau to gaskiya saboda Allah malamai suka ce a hilan na ilma illa bi sa'un bika an majmu'i habi bayani zaka'un wa hirsun wa tsibarun wa bulgatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani aka ce ka saurara ka ji wallahi abubuwa guda shida sai ka same su in ba haka ba faufau ba za ka samu ilimi ba abu na farko aka ce zaka'un sai kana da kwakwalwa in ana biya maka karatu yana rushewa ba yadda za ka zama malami an zo ahalari an ce maka farillan Allah kaza farillan sallah kaza sunnonin janaba kaza sunnonin kaza kaza sunnonin kaza kaza kafin a gama ahalari a shiga ishimawi ka ce duk karatun ahalari ka manta sai a ce to a dawo baya dan ba za a yi maka zuku ba fa zuku fa lan ku. a haka suke cewa ba ba za a yi maka zuku ba <laughs> to ina za ka samu karatu sai ka zan kana da basira to basira ku ba a yi wa Allah dole basira baiwa ce da Allah yake wa wani to in kaga Allah ya maka baiwa sai ka ƙara bin shi sai Allah ya ƙara maka in ko kaga Allah ya maka baiwa ka rinka ji da kanka ko kana neman a zo ai kure kai dan baiwa ne kai dan kaza ne sai Allah ya lalata ka shikenan ba za ka kai labari ba jama'a mun gane wannan da kyau don haka lallai in kana son samun ilimi sai ya zan kana da basira don haka sai ya ce zaka'un wa hirsun sai ya zan kana da kwaɗayin ilimin dan malami ya zauna yana biya maka karatu kana gyangyaɗi baka sha'awa ina ilimi zai samu ba zai samu ba sannan sai ce wastibar da juriya ba wai haƙuri ba haƙuri bai kai juriya ba sai malam ya ce juriya domin malamai suka ce ziyadatul mabna ta dullo ala ziyadatul ma'ana in aka gina kalma a larabci in ta ba da ma'ana kaza in aka ƙara yawan haruffan kalmar dole ƙarin fassara ya ƙaru in aka ce asabru haƙuri to al-istibar sai a ce juriya juriya ta fi haƙuri to sai malam ya ce in ma ka tayamma neman ilimi ba wai haƙuri za ka yi ba juriya za ka yi domin haƙuri misali in aka zo aka kifa maka mari in kai haka ba ka rama ba to ka yi haƙuri in aka sake kifa maka mari ka ce ba komai aka sake kifa maka sai ka ce bari in tashi in ban muku wurin sai ka tafi sai a ce kai wani na da juriya amma a karan farkon nan in ka tafi sai a ce wani ya yi haƙuri domin ɗaya aka yi ba ai na biyu an ga yadda za a yi karke da kai to juriya a nan juriya ake so a wajen ilimi wallahi sai ka jure ku duba annabi tun da yake bai taba shigowa najeriya ba ko annabi ya zo najeriya amma ga alkur'ani da hadisi kama a najeriya annabi ya zauna ba sahabbai ne suka taho suka kawo mana karatun nan ba ko kun san da ya suka taho a jirgin sama suka taho a jirgin ruwa ko a mota a ƙasa sai wanda ya samu hali ne yake hawa doki wanda yake hawa doki kamar wanda yake hawa jirgin sama ne a yanzu to amma an ka take da doki daga nan ka tafi kano kana jin ka je ba sai an maka allura ba a yanzu to dan Allah ba za ka yi mamaki ba a ce tun daga makka ko madina mutanen nan suka rinka yada musulunci duk duniya ko kun san yau ba inda ba a yin musulunci kasar bosnia din nan da kake ji da kasar kosovo tun zamanin sayyidina umar da sayyidina usman suka karba addinin musulunci najeriya ko an tabbatar da cewa musulunci ya shigo najeriya tun zamanin abubakar siddiqu na da rai dan allah zaka ce sahabban nan ba su da kokari garin kairawa na garin su mai risala wani sahabi ne garin yawon karantar da mutane ya kafa garin to don Allah yanzu mu daga nan ina ne muka je muka karantar da mutane addini muka je muka kafa musu makaranta yanzu a kudancin nan in ka nausa ka tafi kudu wallahi suna da bukata addinin musulunci mun ki kai musu tafi kasa in yamurai ka gani da ka tsaya za ka yi wa'azi kewaye ka za su suna sauraron ka saboda ba kiristancin suke ba waɗannan ne da kake gani ƙananan ƙwari a nan suke kiristancin saboda sun ci sun koshi can ko baka ci ka koshi ba sai rana ta zaka je ka kaso ɗeran masar ka ci me ka yi wani kiristanci ba sai ka cika ka koshi ka yi waka ba jama'a mun gane da ka je ka tsaya ka ce za ka yi wa'azi akan musulunci sai ga sun kewaye ka ba su san musulunci ba matsalar shari'an nan ne ma da ta taso aka samu waɗannan miyagu suka je suka kai gawawwakin ƙarya aka je aka ruɗa musu kwakwalwa aka ce gashi nan shari'a ce da aka kafa duk ta kashe muku yan uwa wallahi shine suka ɗau abin da zafi a ƙasar ghana sanda musulunci ya je ƙasar ghana da hausawa suke zuwa kun san abin da ake cewa bahaushe ƙabila asanti cewa bahaushe suke ɗan allah ya ce aini a wurin wani dan Allah nake kasuwanci wai saboda gaskiya da rike amana da addini sai su ce dan Allah haka suke cewa ba daidai bane ba muna cewa daidai ne su faɗa ba amma su tun da kafirai ne a lokacin kabila asanti da sauransu to shine duk sanda hudda ta hada su da bahaushe musulmi suka ga kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a sai su ce ai wani dan Allah na ba a jiya ina rediyon ka sai ce yana wurin dan Allah nan mai suna kaza saboda gaskiya to nan da nan sai kabilun nan suka yi ta karban addini nan da nan sai suka yi ta karban addini saboda me sun ga gaskiya an je an kai musu kyawawan ɗabi'u bahaushe ya zo ya lalace shi kenan to ya jama'ar musulmi wajibi ne mu san wannan lallai neman ilimi sai kana da basira sai kana da ainihin wato son ilimin sai ka juriya ya ce wasu sai ya ce wa bulgatun sai kana da kuɗi yanzu malam ya ce a siyo ahalari ko arba'un hadis naira talatin talatin baka da kuɗi ya kaga kai ba karatu sai da kuɗi yake neman karatu to kuma kai ka tsaya kullum kana son ka ci ta annabi a kai ma ka rinka bada ta annabi sayyidina ali da ya aure ya ce manzo Allah ya daura kumi ɗaya ya bashi to su kuma lokacin su hidima ake raƙumi ɗaya in ka yanka raƙumi ɗaya a walima baka yanka abubuwa ba don haka ya ce ni kuma sai na rinka zuwa da la'asar ina yau shucin ciyawa ina zuwa ina sayarwa aliyu bai fika daraja ba yanzu kai zaka iya zuwa ka yau shuci ko kuma ka rinka sayo kan itace kana sayarwa ba za ka iya ba saboda kayi wa 'yan mata karya ka ce ai motocin nan da ko gani tankin nan duk na ganin babana ne to kuma goban aganka da shuci sai a ce yaya aka yi kaga kayi karya to su ba sa karya su aliyu gaskiya suke tsayawa a kai shi yasa ba su taba jin kunya ba har suka mutu sama muku akwai karya malam sai ga mutum bai da kotaro bai da kotaro ya wanke riga ya goge ta ya karya ya yi kaza ya yi kaza sai ya zo bakin hanya sai ya tsaya duk yadda ta zo wucewa shikenan sai kuma a ringa tsara ta sai a ringa tsara ta sai a ringa tsara ta ana cewa ya fito kuma sai a ce ai dama ba dan buruku bane dama daga Kaduna ya zo ya neme shi a rasa ya gudu garin su ba <laughs> mun gane to wallahi dole ne dole ne sai mun je mun yi sana'a mu cire girman kai in babanka tinka ne rinka tafiya amma bari gaya muku abin da ya haifar wa samarin nan girman kai gaskiya kuskuren daga iyaye ne yanzu kai da babanka ya haife ka tun kana karami yake ta saka gaba kuna zuwa gona har gobe baka jin kunya ka dau fatanya ka tafi gona saboda da ita ka tashi a hannunka to amma yanzu kai in ka sa ɗanka boko wai ranar asabar da lahadi din nan ba za ka ce mishi ya tashi ku tafi kasuwa ba sai ce ai yan boko ne ai a ina aka rubuta a karatu dan boko baya noma ko yana karatun boko ko na muhammadiya to amma kai sai ka ce ai dan boko ne amma dan boko an nomo yana ci dai ko to in haka ne ya ce ai dan boko ne ai su ba sa cin abinci saboda karatu to da haka ne to da sai a ce to ka aje da shi gona amma ɗanka in ya dawo makarantar boko nan in kai tele ne ta sa shi gaba ku tafi in kai masaki ne ta sashi gaba in tireda kake ta sashi gaba wallahi haka zai taso ba shi da girman kan a ganshi a ko'ina to amma sai da ka bari ya je jss ya je ss ya yi menene ya yi menene ya gama duk ya gama karya cewa su gidansu masu kuɗi ne su kaza kaza su kaza kaza muna da wata makarantar secondary can sama da mu a zaria eh, commercial college to sai aka zo aka yi wasu sababbin gidaje samari yan boko saboda karya in aka dan taso makaranta sai ga yaro ya zo ya tsaya haka a jikin gida haka wai sai ce a ɗauke shi hoto <laughs> oh ka ji arziki wai a ɗauke shi hoto to shine sai wata ran sai wani mai gida da ya gani sai ya ce to dan shigo daga falo mana dan ka dan fi samun gaba gaya musu abin da za ka ya mu sai ku shigo sai ya dafa talbijin haka sai ka ɗauke shi shine sai a je a dan saka a cikin littafi sai an ara budurwa a'a Hamid wannan fa eh, <laughs> wannan wallahi wani gidan mu ne gidan haya ne ma fa mu wanda muke ciki ba ina ina ka gani ƙarya bai da kotaro aljihun shi me yasa kai uban shi kai ka taimaka mishi da a ce sanda kake fita kasuwa kana tasa shi gaba akan tsohon kekenka ko tsohon babur ɗinka ko kana da jaki ya tura ɗaya ka tura ɗaya wallahi har ya girma ba boko ba wallahi ba zai taɓa kyama haka ba don ni na ga wanda ya je gama digiri ya dawo ya zo ya taya uban shi suna ci gaba da noma har yanzu na ga wanda ya je gama digiri ya dawo ya dawo ya zauna a shagon uban shi a kasuwar sabon gari har gobe to amma matsalar da take faruwa a samu gyara akan wannan abin 'ya'yanmu su taso da sana'a karatun boko yanzu ko a ƙasashen da suka yi nisa game da karatun boko karatun boko baya ce ƙasashen asia da ƙasashen japan karatun bokonsu ya kai matuƙa duk suke ƙera mana waɗannan abubuwan da muke gani amma ko kun san ba su dogara akan karatun boko ba hard labor suke aikin ƙarfi in ka tashi kai karatun boko sai ka je ka aje certificate in babanka ya zama shugaban kasa ko kanin obasanjo ne kanin babanka to nan kama a kira ka a baka mukami amma kafin nan fa sai a same ka kana tura kura a bakin hanya da an taba ka kuma a ji digiri ne akan ka injiniya ne kai ba girman kai yanzu ka auna ka gani da kai da baka da aikin komai kullum kana cikin gayu da sa'anka wanda yake noma in kuka taya ma neman aure kai sai an yi maka ganda ganda a dangi shi fa sai dai zo ya ce ya biya sadaki to wajibi ne mu sanya 'ya'yanmu su shiga sana'o'i jama'a 'ya'yan nan kuma maza da mata wallahi mu daina barin 'ya'yanmu mata suna watan gaririya haka a tsara wata harka wadda za a rinka karantar da 'ya'yan mata saƙa da ɗinkin keke su ne sana'o'in zamani a yanzu ko kun san har yanzu teloli ba su ishi al'umma ba za ku gaskata ni mai yiwa har yanzu wani ba a yi wa yaron shi rigar sallah ba ashe taulili ba su isa ba tun da ka kai ɗinki tun kafin sallah amma har yau ba a gama ba ashe 'ya'yan nan namu ƙanana maza da mata in aka je aka koya musu sana'o'in ɗinki da saƙa za mu samu da izinin Allah harkar za ta yi mana sauƙi to wajibi a gyara wannan don haka malam yace ba za ka samu karatu ba sai da kuɗi sannan wa bulghatun yace wa irshadu ustazin sai ka samu gogaggen malami ƙwararren malami ya koyar da kai a zamanin da a najeriya da babu gogaggun malamai game da boko ƙasar indiya ake ɗaukowa suna karantar da english ai suna karantar da biology da physics da chemistry da mathematics dole sai an samu gogaggun malamai ƙwararrun malamai a ce misali a garinku in ba ku da ƙwararren malami da ya iya kira'a. sai ku tafi kaduna sai ku je ku samu Allah wa Abubakar Allah gafarta malam mu jama'a ka ne kaza kaza muna son ka taimake mu ka bamu cikin almajiran ka wanda ya iya karatun alqur'ani ku zo ku bashi gida ku bashi duk abin da yake so ya rinka koyar da alkur'ani nan yana koyar da ƴaƴan ku cikin ƴaƴan ku bayan shekara kaza sai a samu sun iya ba sai malam ya koma garin su ba to haka ake yi to amma an kowa ya tsuke bakin aljihun shi wallahi zai ga tsuke a ranar kiyama haka annabi ya ce wa asma'u la tu'i fa yu'illahu alayki ya ke asma'u kakki tsuke bakin aljihun aljihunki ranar kiyama Allah zai tsuke nashi hadisin bukhari yana cikin babin zakka a bukhari ya jama'ar musulmi musan wannan wajibi ne sai mun ainihin yi atta'awunu alal birri wa Kar karka ce to ai kai baka da yaya a in baka da yaya ka taimaka wa al'umma yanzu ina kuke jin kuna jin wani ɗa na sardauna kuna jin wani ɗa na tafawa balewa ba al'umma suka taimakawa ba karka ce wai taimako sai ƴaƴanka kawai a in ba ƴaƴanka ba baka da ƴan uwa kuma al'umma ba ba al'umma musulunci zaka taimakawa ba Al'umma musulunci zaka taimakawa imamul bukhari nan da muke cewa rawahul bukhari ko kun san bai mutu ya bada ba duk ƴaƴan shi sun mutu kafin ya mutu abu abdullahi da kake jin ake cewa duk su abdullahi su wane duk sun mutu imamul bukhari ya mutu wannan bukharin da sauran littafan su ya bari to da ta taka ne sai ce to tunda dai bai da 'ya'ya me zai rubuta ko amma ba gashi hakkiya mata tashi ana cewa rawahul bukhari ba insha Allah ba shi da lada akan wannan yana da lada to abin da ake so kenan kamar a buru kudin nan sai a ce wanne tsari za a yi 'ya'ya su daina gantali 'ya'ya su daina iskanci sai a zo a tattaro ana karantar da su islamiyya ana karantar da su boko ana karantar da su sana'a wallahi sai ka ga in suka girma tsarin da za su yi sai ya fi naku abin da mutanen kudu suke yi kenan za ka je ka samu ana haɗa kuɗi sai a samu wasu yara masu hazaƙa sai a tura su su je su karo karatu in suka je suka yi karatu sai kuma a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe sai a taho babban birni kamar inugu ko a taho onicha ko wani wuri sai a neman musu wuri su rinka sana'a harkar business ko kuma aikin gwamnati in suka yi ƙarfi aka ga sun kafu sai a ce dattawan gari na kiran ku sai su zo sai a kira dattawa a kewaye su a ce to kun dai san mu ku ne baka ji mawaki ya ce wanda ya ce babu babba ya ce wallahi babban ne bai yi halin babba ba in ka ji ka kasa cewa mutum ni kaza ne gare ka ba kai halin kaza din ba ne tun kana karami kai ka san ba ubanka ya biya maka kudin makaranta ba ka girma duk iyayen jama'a gari suka yi maka yau in suka kewaye ka suka ce mu iyayenka ne za ka miƙe tsaye ka ce ƙarya kuke da haka sai ya ce to ka san mu iyayenka ne don haka mun tsaya mun taimake ka yanzu ka yi ƙarfi abin da muke so duk yaron da ka gani a garin nan to ɗanka ne ƙaninka ne mu yanzu mu ya ƙare don haka mun danka su a hannunku shikenan ku tashi shikenan su dattawan tun daga ran nan sun cire hannunsu ba dattijan da zai sake fito da kwaban shi ya bayar sun taimaki mutum uku to mutum uku nan su kuma su riƙe garin haka suke yi shi yasa sai ka je ka ga community secondary school makarantar secondary mutanen gari suka gina mutanen gari ka je abuja ko kaduna ko owerri ko onitsha ko ina ne sai ka ga arne guda daya ya ja arne 60 a ma'aikata ka je duk jami'o'in kasan nan ka gani duk ban kware maka ko kwaya daya ba duk jami'ar da ka je da wahala ka ga arna ba su fi yawa ba me yake faruwa in aka samu arne guda ɗaya a faculty of law yana karantarwa in aka ce bana za a bada takardar shiga makaranta ta admission kenan sai je su sai taho da takardun yara guda 60 ya san duka makaranta ba za a ɗau ɗalibi 60 ba amma sai taho sai rarraba wuri daban-daban sai ta bi yana roƙon arziki nan a samu ɗaya nan a samu biyu can a samu uku duk sai su waye gari su suka kewaye ko suna gamawa kuma sai su ce suna neman karantarwa a makarantar yanzu akwai federal polytechnic a ƙauren namo da can jihar ainihin zamfara shekarun baya da suka wuce makaranta a hannunmu take amma yanzu wallahi arna ne tsakanin na kudu da kuma arnan zaria yanzu in musulmi ya zo shiga ɗan cikin garin ƙauren namo da sai ya sha wahala da ƙyar zai shiga saboda wannan tsarin suka yi mu ko mun tsaya nan muna ta faɗa imu imu yadda ka san zakarun sallah eh zakarun sallah shine wannan an zo shi daga hunkuyi wannan an kamo shi daga kwankwaso an zo an daure su wuri daya kowa bai san kowa ba bai san kowa sai su ta fada kamar zakarun da za a yanka da sallah Allah ya kiyaye a takaice waɗannan abubuwa sai an san su sai an same su za a samu ilimi a samu ainihin hazaka a samu kuɗi a samu malami mai hazaka sannan ce wa irshadu wa tulu zamani sai an samu tsawon lokaci sai ka daɗe kana koyon karatu kada kawai daga ka fara koyon ahalari ka je kai naɗi ka ce ka zama mai wa'azin ƙasa baki ɗaya a'a da saura akwai sauran aiki a gabanka ko risala ka gama da sauran aiki ko muktasar ka gama da sauran aiki ƙur'ani na jiranka hadisi na jiranka larabci na jiranka ilimin da'awa ɗin shi kanshi ya ake wa'azi ilimi ne mai zaman kanshi in ka tafi jami'o'in musuluncin duniya sai ga kulliyatu usulid da'awa kulliyatu usulid da'awa kulliyatu eh, ainihin da'awa yadda ake koyan wa'azi ya za ka yi wa'azi ma sai an koya maka ba ka zo ka ta taban kaura ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wallahi mu san wannan duk wannan fa ne a ƙarƙashin abu nawa ne abubuwan nan guda hudu da imamu shafi ya ce dole ka koyi ilimi ka aiki da ilimi dolan ka ne kuma ka kirayi mutane sannan kuma sai kai haƙuri to haƙurin nan a yau galibi shi aka rasa in kafa makaranta ga jama'a sun watse saura mutum uku sai a ce to su ma mutum uku su daina zuwa wajen shekaru talatin da suka wuce kiristoci suka kafa asibitin mushan a gwarzo har yau da nake magana mutum ɗaya suka samu ya zama mushan wajen shekara talatin amma har yau ba su rufe ba shekara fiye da talatin amma mu ne tuni za a ce kai jama'a ba dole ne ai ta kashe kuɗi tini sai a watsar kai ga zuwa ne mana dariya yaran gari yan iska su zo suna shan kwaya a wurin su ce dafa nan masallaci ne <laughs> ka gani amma wallahi su ba su haƙura ba haka suka je can suka yi can wajen yankin jigawa ɗin nan da aka taurari aka ƙi sai suka shiga maguzawa yanzu maguzawan jigawa da yawa kiristanci suke shiga to suna nan sun fara zama bala'i ga hausawa musulmi na can sai su yunkuro su ce ai su ma 'yan ƙasa ne dole a ba su kaza a ba su kaza to ba irin su ne nan ga su nan ba mu ma namu ba su ne waɗannan saudan zariya da ake magana shekarun baya wa damu da su yanzu ba gashi sun gallaba al'umma ba duk abin da suka ce dole in suka fara naci yadda ka san tsohon keken ɗinki sai an ba su abin da suke so Allah ya kiyaye ya jama'a musulmi abubuwan nan suna da dama amma a ƙashin gaskiya daga ƙarshe ni abin da zan yi mana nasiha shi ne musan cewa wajabcin bin alkur'ani da sunnan nan da ake magana to ba fa wai alkur'ani da sunna sunna wannan a sallah ko a azumi ba kadai wallahi yana daga cikin sunna biyayya iyaye da yawa mutane yau ba sa bin iyayensu wallahi duk sallaka in ka wulakanta iyayenka wallahi sallaka aikin banza ce ka san wannan sallar ka aikin banza ce abubuwa uku ne duk inda suke aka ce hassan da usaini ne tagwaye ati'ullaha wa ati'ur rasula ka bi Allah ka bi manzan Allah duk inda ka bi Allah an baka bi manzan Allah ba Allah baya so wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ka bauta Allah shi kadai kaka hada shi da komai iyayenka kuma ka kyautata musu duk yadda kake da tauhidi in kana wulakanta iyayenka aikin banza ne ya ma tauhidin zai samu ba ma zai samu ba na biyu duk inda kai sallah sai ka hada da zakka aqimu salata wa atu zakata to jama'a su san wannan Allah ya kawo mu wani zamani wanda mutane ba sa bin iyayensu biyayyan nan fa ba wai biyayya ka je ka ga a'a babanka yana wahala kana da halin da zaka taimake shi sai ka samu shi ido gaskiya saboda Allah sahabbai malaman farko su ne salaf wallahi biyayya iyaye ta kai matuƙa sayyidina abdullahi dan umar dan abokin uban shi ya gani dan abokin uba fa ya ga dan abokin umar umar shine mahaifin shi aka ce sai sauka daga kan jakin shi ya ɗau wannan ɗaya ɗora a kai ya kwance naɗin shi sai ya bashi aka ce ala gafata malam wannan wani irin mutum ne haka kai duk ka kwance komai da komai ka bashi kuma ka sauka daga kan jaki ka bashi ya ce baban shi abokin babana ne ya ce kuma annabi ya ce mana yana daga cikin sadar da zumunta ka sadar da zumunta abokin ubanka yanzu ba ma wai abokin uban ba fa ɗan abokin uba to amma yanzu kai ana gwagwarmaya ne ga uban da rai amma kana wulakanta shi sam kai da aljanna wallahi sai ka tuba karka wani tsaya bata lokaci addinin musulunci bai ce ka wulakanta iyayenka ba iyaye aka ce su kuma su tsaya akan haƙƙin da Allah ya ba su amma an waye gari da dama a yau ana wulakanta iyaye jama'a to wajibi jama'a su san wannan da kake jin ana cewa bin sunna fa ba wai sunna sallah ake magana ba sunna ana nufin addinin da annabi ya zo da shi to annabi ya zo da girmama iyaye musan wannan annabi ya zo da kula da amana shin muna da kula da amana a cikin hadisin huzaifa huzaifa ya ce a zamanin da na waye gari ina iya hudda da kowa saboda yadda amana take ya ce amma a yau mutane sun canza amana sai wani da wani a nan ne annabi ya ba da labarin wani mutum ya tafi saro kaya ya je kuɗi da ya je da su shi ba shi da bukata ya sari kaya ko mai yiwa ya ga kayan da baya so kayan da yake so kuma babu so a kasuwa ga kuma wani dan kasuwa shi ya yi ta siyan kaya har kuɗi sun ƙare sai ga ga wani da kuɗi zai koma ba abin da zai siya sai ce bawan Allah ka ranta min kuɗin nan naka mana sai ce ah, ranta maka kuɗi ban san ka ba in ka guduwa zai tsaya maka sai ce Allah to yanzu wane ne garanto naka wane ne zai lamunce mini ma akan ya yadda da kai sai ya ce Allah sai ce to da ka ce Allah shikenan gasu ba su taba ganin juna ba fa an haɗu a kasuwa ne kawai saboda amana ya ɗau kuɗin nan ya bashi ranar kaza ga watan kaza zai dawo maka da kuɗin ka wannan rana ta sai ya zo filin jirgin ruwansu tashar jirgin ruwansu sai ya nemi jirgin da zai kawo shi wannan kasuwa da suka yi alkawari zai dawo da kuɗi sai ya rasa sai ya samo ice sai faskara shi sai ya zuba kudin sai ya shirya wasiƙa sai ya ɗaure sai ya ɗaga ya ce ya Allah wannan amana da sunanka na ɗauko ta Allah ka ga hamzarina na rasa jirgin ruwan da zai kai ni garin Allah saboda amana da na ɗauko da sunanka kamar yawa da mai ita sai jefa kogi sun yadda da Allah ba su da shakka game da Allah don haka Allah bai ba su kunya muku yanzu baka yadda ba kai ma dai kana dan shakka gefe gefe dai haka dai abubuwan dai kana ganin anya gaske ne mako dai Allah haka wasu suke ji a zuciyarsu shi kuma wancan yana can yana tsaye yana to wannan mutum da ya kaga ya ci amana ce bari juya in tafi ya juya zai tafi sai ga ice na yawo kan ruwa sai ce to bari tafi da wannan kotu ai mana haka riwayar hadisin ta faɗi cikin sahihul bukhari a cikin ainihin kitabul buyo shikenan sai ya ɗauko ice ya taho yana zuwa ya fasa ice kawai sai ice dargaje sai ga kuɗi ya ga wasiƙa ya ce ab ashe sako ne ya iso kun ga amana a yanzu babu wannan amanar zamanin sahabbai Allah maɗaukakin sarki ai su ya fara wa da doka ta alkur'ani ko su ba sa rasid a zamaninsu in ka zo ka sai rediyo ba wani rasid saboda shi mai rediyon ba zai kawo maka ta sata ba kai kuma ba za ka sai ta sata ba su gaskiya suke aiki da ita shi yasa rasid ɗinka shine la ilaha illallah tunda kai musulmi ne to shikenan gaskiya ta bayyana amma wallahi yanzu wani ba la ilaha illallah ba in a goshin shi take a rubuce wallahi za ka ji tsoron siyayya a hannun shi saboda an jima kaga yan sanda sun ɗauro shi sun zo da shi gaban ka ce ina rediyon nan ce da ana gan shi da la ilaha illallah a goshi a ce kada Allah fito eh, a tafi da ku caji ofis gaba daya mun gane saboda abaka ne zikirin yake kawai abaka kwando kwando amma abaka yake bai shiga zuciya ba to kun ga wannan yana daga cikin sunna shi yasa Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula amana Allah ya tallanta sama zaki iya ta cewa dai mutum ba zan iya ba ƙasa fa duwatsu duk suka ce ba za su iya ba mutum sai ya ce a kawo a kawo mu kam za mu iya kamar yanzu a zo ana yawo wurin wa'azin na ana don Allah jama'a dubu ɗari ce nake son ajiya ya zai aje mini tuni za ga ana wawa wani na tura wani kawo nan ni zan aje maka akwai amana ai daga gidan mu liman yake wai saboda amana ke yana karbewa Allah ka daina ganin shi me wa dama daga zangon ka tabe <laughs> ka gani ba amana cin amana ake so ai kuma duk mutumin da ya ci amana ba zai shiga aljanna ba haka hadisi ya zo cikin sahih muslim kana cin amana ka aza ka kan siradi sai kafa ka ta zame sai kai kasa sadar da zumunci mutane ba sa sadar da zumunci yanzu mai yawa shekara ka goma anan nan burku baka je ka dangin ka ba ba sadar da zumunci sadar da zumunci wajibi ne yanke zumunci haramun ne wajibi mu sadar da zumunci in ba ku san misali game da barnar sadar da zumunci ba kamar yadda kiristoci suka ce sun yadda da annabi isa ne suka ce ba su yadda da annabi muhammadu ba kuna jin allah zai karba musu saboda sun yanke zumuncin da ke tsakanin annaba wato misalin da malam bakar gume yake nan game da sadar da zumunci a cikin tafsirin shi sadar da zumunci wajibi ne ka sadar da zumunci me sadar da zumunci ba wai sun zo wurinka da karamar sallah ka je wurinsu da babbar sallah ba manzo Allah ya ce wannan ai bashi ka biya su sadar da zumunci shine sun daina zuwa wurinka sam ka ce aiko ina da ƙauye ina da yan uwa a ƙauye barin je ba dan komai ka je wurinsu ba a'a ba wai sai da matsala ba sai da jalin kai kare ka je kana da wani dan uwa a yola yana da shanu bari ka je ko guda biyu dan sai ya baka wannan neman jali ka tafi ba sadar da zumunci ne ka je wallahi mun zo sadar da zumunci ne eh mun zo sadar da zumunci ne amma wallahi dai al'amura sun rikice mana wallahi ko dai yan ya biyu a taimaka da Allah ya a sayar abin na to abin da ya ga haka kenan dama me yasa kace sadar da zumunci ƙarya kai sadar da zumunci shine zaka tafi baka neman komai a wurin mutum haka hadisi ya zo cikin sahihu muslim wani mutum ya tashi ya tafi wurin wani ziyara sai Allah ya turo ni mala'ika sai ya rikide ya zama mutum ya biyo shi kai bawan Allah ina zaka yi ce ina da wani dan uwa ne cikin garin nan zan je in sadar da zumunci ya ce ba wani abu da kake nema wurin shi ya ce a zan je saboda Allah ba wani abu ya ce sai ya ce ni da ka ganni mala'ika ne Allah ya ce in bi sahunka in ce ya gafarta maka jama'a kun ji sakamakon mai sadar da zumunci sannan jama'a ƙarya mu daina ƙarya mu daina ƙarya abin mamaki ga maguzawa a zamanin jahiliya ƙarya aibi ce a wurinsu amma yanzu ƙarya da ita ake cin abinci abu sufiyan ibn harbin kafin ya musulunta yana ba ma guje ya ce da muka je fatauci ƙasar sham hirakal sarkin kiristoci ya sa aka kira mu ya ce zai tambaye mu cikin mu ya fi kusancin dangantakar jini da annabi sallallahu alaihi wasallama abu sufiyan ya ce ni ne ya ce sai matso da ni kusa da shi ya ce wa mai fassara tun da shi barume ne bai jin larabci ya ce ka gaya wa jama'an nan abokan tafiya shi zan yi mishi tambayoyi game da wannan annabin garinsu duk abin da ya faɗi ƙarya ka ce su karya shi abu sufiyan ya ce mu kuma a wurinmu larabawa karya abin kunya ce don kai karya sai an yi wa jikan jikanka gori a ce ta shiga ba mu guri za ka ce mu saka maka ƙuri'a nan kakan ka ya taba mana karya ana shan ruwa ana wai zai saka maka ƙuri'a ka ya taba karya to yanzu ko shi ne ya karyar karyar ma ya rubuta muku a takarda amma kuma za ku zaɓe shi ce zai muku famfo zai muku titi zai muku kaza zai muku kaza amma sai a zaɓe shi ya jama'ar musulmi wallahi ƙarya al'imamu hassan al-basri ɗaya cikin manyan malaman fiƙihu tabi'i ya ce wallahi ko ƙarya halacce ce ni ba zan yi ƙarya ba aka ce malam me yasa ya ce saboda Allah ya ce inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna billah waɗanda ba su yarda da Allah ba suke ƙarya a yanzu sai ka ga ɗan siyasa ya ƙarya malami ya karya mai sarauta ya karya mai wa'azi ya karya gidan rediyo karya jarida karya don Allah sai a ce yara kasi karya yaro in ya karya littafin makaranta naira takwas ne in ya maka naira goma sha biyu wayan ka gano ya karya sai ka da kai kai ma da karya ka samu kuɗin shi ma ba zai ɗiba ba ba karya kai ba kai ma kai ma zuwa kai kai karya mata ka ta haihu ko ka ba ta da lafiya ko kaza kaza kaza aka ɗiba aka baka ka zo kana cewa to ba gashi Allah ya rufe asiri ba alhazan ne sai ka hada da ƙarya kai ma kuma sai dan ya zo ya hada da ƙarya sai ka da kai sai ka ce jaruwal majururu ne ja ya faɗo ja ya ɗauka kai ma ƙarya ka je kai shi ma ya zo ya ƙarya to ya jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah wallahi sahabbai ba sa ƙarya mace ce tayo cikin shege cikin shege tayo amma da ta taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama bata dubi wani takala mai ba sai ta ce kaga cikin nan cikin shege ne bai da uba annabi ya ce ku je ku rike ta in ta haihu a zo da ita su ba sa ƙarya in wata ce a yanzu sai ta ce fyaɗe aka yi mata an fi ƙarfinta ne amma ita gaskiya ta faɗa ta ce zina ta yi azabar duniya ta fi sauƙi fiye da azabar lahira don haka a yi mata duk abin da za a yi mata anan annabi bai ɗau sunanta ba ba ɗau lambar gidansu ba ba a haɗa ta da kwamishinan 'yan sanda ba sai aka ce ku tafi in ta haife ta dawo dama me zo da ita ba gaskiya ba gaskiya za ta dawo da ita su sam duk mutumin da ya zo wurin za' Allah akan matsala ba a rubuta adireshin shi an san zai dawo amma yanzu kai in ka ci bashi duk suliman nan sai sun tsaya maka saboda an san ana tsoron ka amma su wallahi gaskiya suke su ba sa ƙarya shi yasa kaga Allah ya dubi zuciyarsu gaba ɗaya ce ya gafarta musu kai kuma ana nan ana gwagwarmaya yanzu istighfarin da kai da asuba ko Allah ya karba ko kuma an watso maka abin ka a fuska baka sani da ta haife sai ga ta taruko ɗa labubun ɗa annabi ya ce a'a haba in ke kin yi laifi shi dan bai laifi ban aka kashe shi ai sai mutu dan haka koma in ya fara cin abinci ki dawo ka duba fa duk kofar rago ake mata ta gudu tana guduwa ta je ta tuba dama ba a gani ba ita ta zo ta faɗa amma ina sai da ta sake dawowa ita abin da take so shine a tsaye da gaskiya a kanta wannan ita ce shari'ar da muke cewa a kafa a ƙasar nan to yanzu kai musulmin aka kafa wani ba sai an fara raba gari ana kashe rabi ba kun ji irin yadda ake son ka bi shari'ar in kai laifi kai da kanka ka zo ka ce kai mai laifi ne ba a je kotu kana da laifi kuma ka ɗau lauya ba ina za a yi shari'ar musulunci ana karya jama'a ka je ka danna filin marayu ka je kai zalunci sai kuma ka ɗau lauya wai kuma gobe a fito a ce wai shari'ar musulunci ai mu musulmi shari'a a za a sake a lahira ai aka zo aka kashe ta manzo Allah ya miƙe zai mata sallah Umar ya ce kai mata sallah bayan ta yi zina manzo Allah ya ce kai Umar ba ni san haka ya ce ta tuba tuban da da gida saba'in za a raba musu a Madina sai sun shiga aljanna balle ita kadai manzo Allah ya miƙe mata sallah to haka suke wajen gaskiya shin yaya muke mu sai surutu surutu amma gaskiya fa babu ƙarya fa ta yi yawa yaushe al'umma za ta ci gaba ko kun san duk wahalar da muke a ƙasar nan duk bala'in da aka faɗa a ƙasar nan sababin shi yana biyo ƙarƙashin ƙarya ne ƙarya yau sai mutum ya karɓi mulki abin da ya san ba zai yi ba sai lasa mana azuma a baki a sanar a gidan rediyo za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza har ya sauka mulkin ba ku sake jin labarin abin a jarida ko a rediyo ƙarya to wallahi annabi ya ce ka guji ƙarya ku daina ƙarya don ba za ka gushe kana ƙarya ba har a rubuta ka makaryaci a wurin Allah ana rubuta ka makaryaci a wurin Allah ta ɓaci don Allah rubutu ɗaya ne a wurin shi in Allah ya ce kai ɗan aljanna ne har kiyama ta tashi haka abin yake shi yasa sahabban nan da Allah ya ce ya gafarta musu duk waɗannan la'ana da 'yan shi'a suke musu ko kaɗan sai dai ta hana 'yan shi'an samun tasu gafarar amma wannan ba zai shafi sahabbai ba dan Allah magana ɗaya yake da ita in ya ce kai ɗan wuta ne tabbat ya da abi lahabin wata to har abada abu lahabi ba zai shiga aljanna ba in Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da muminan nan da suke maka mu baya ƙarƙashin bishiya har abada ya yarda da su ba zai fasa ba don haka ga wani sahabi ya yi laifin da zai rusa musulunci amma sai manzo Allah ya ce ba komai don an riga an gafarta mai wasiƙa ya rubutawa kafiran maka cewa bayan gaisuwa kun san ni dan cirani ne a garin nan ‘ya'yana da matana da dukiya ta suna garin abin da nake so ku taimake ni ku tsare min dukiya don haka na tona wannan asirin nan da nan aka ba da wasiƙa wata mata ta tafi sai ga wahayi Allah yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallama wane ya tona asirinka ya aika wa da arna wasiƙa wasiƙa na can wurin wata mata ta yi kitso ta saka a cikin kitso manzo Allah ya ce ina aliyu ga kwamishinan yan sanda kenan a je a kamo wance manzo Allah umarni yake bayawa kawai idan manzan Allah ya ce a kamo ka in duk duniya za ta tashi sahabai sai sun kamo ka su ba sa cin hanci sam aikin dan sandan su manzan Allah na biyan su albashi ba matsala dan haka ina Aliyu a je a kamo ta kawai abin da manzan Allah ya ce kenan baya doguwan magana nan da nan Aliyu ya kama hanyar Makka ya je haɗu da mata ke baiwa Allah manzan Allah ya ce ki kawo wasiƙa dan sun annabi ya faɗi magana gaskiya ne ba wai da ya je ke ko akwai wasiƙa a wurinki a a ina ai manzo Allah ya ce ki kawo wasiƙa kawai tunda ya faɗa akwai ki kawo ta ce ba wata wasiƙa a wurina ya ce ke ki kawo wasiƙa ta ce wallahi billahi lazi ababawan Allah ina zan karya kaza kaza to da ya ga ta mayar ce ta yake gaskiya take da juya ya tafi sai ce kai manzan Allah ya ce akwai wasiƙan nan to wallahi akwai sai ya ce ke wallahi ko ki kawo wasiƙa ko kuma zan ja ƙafa ki har cikin garin madina da ta ga gaskiya da gaske yake sai ta ce tsaya me ya zafi ta kwance kitso ta fito da wasiƙa ta bashi yana zuwa ya ba annabi annabi ya sa aka karanta wasiƙa tsaf gashi wannan sahabi ya tona annabi asiri za a aika wa kafirai dan Allah yanzu mu mu ne aka yi haka wannan muka fara mai dundu duk naman sallan da ya ci ba sai ya amayar da shi ba amma ina sahabbai sai suka tsaya su ji mai manzo Allah zai ce a gama karanta wasiƙa manzo Allah ya dube shi ya ce kai hatib me yasa kai min haka me yasa kai min haka ya ce wallahi ya manzo Allah ba munafunci nake sanyi yi ba ice to me kai ka ice ka san ni dan cirani ne a makka in aka je yaki za a wawashe kayana shine ne musu wasiƙa dan su ji daɗin abin da ne musu su tsare min kayana ice wallahi abin da nake nufin yi kenan sai umar to ka san umar tsohon dan tauri ne tsimi ya ratsa shi tun a da don haka wannan tauri ko yanzu ya dan ji abubuwa sai ga yana neman ya tsima nan da nan umar yace ya manza Allah wannan munafuki ka bari in cire kanshi ya manza Allah ya ce rabu da shi ya je yakin badar Allah ya dubi zukatansu ya ce su yi duk abin da suka so ya yafe musu kun ji ka'ida duk wanda Allah ya ce na yafe maka to duk abin da kai har abada ba za a sake waiwaya abin ba kayi abin ne a cikin gafara kawai tun kafin kai kana da ajiyayyar gafara dan haka waɗannan 'yan shi'a da ke zagin sahabban annabi wallahi mu ne musu nasiha wallahi sahabi ya fi karfin a zage shi me hana ka zagi uwarka da ubanka da suke dambada da aka yi auren fari <laughs> eh in ka koma tarihi mewa sai ka samu babanka da babanka da kafin su fahimci juna suna dambe me yasa baka ɗauko wannan tarihin kai wa jama'a ba yanzu ni babana da babata in suka fara damba malam sai sun kai nan babban titin nan sannan a su me yasa baka wannan tarihin sai ka ce kai da Allah wa ake irin wannan kai to sahabbai ne suka yi maka laifi me suka yi maka mutanen da duk wanda ka gaina sallah a duniya a yau su suka kai mishi mutanen da duk wanda ka ga sun yana karatun qur'ani a yau a duniya yana aiki da hadisi kowaye ta hanyar su ne tun da manzo Allah yake bai taɓa fita daga ƙasar Laraba ba jaziratul arab manzo Allah bai taɓa fita ba sahabbai ne suka kai addini duk inda ka gan shi a duniya yadda ake musulunci a najeriya haka ake musulunci a Amerika fa ko kun san musulunci ma ya fi samun yanci a Amerika da ingila yanzu a white house fada shugaban ƙasar amerika akwai dan masallacin juma'a da masallacin idi kuma an kai sojoji ne su je su yaƙi a iraki su ainihin yaƙi musulmi daga nan suka karɓo addinin musulunci suna dawo aka kawo su si gadin fada shugaban kasa suka ce tutun da sun musulunta amerika kasar yanci ce don haka sai a shata musu filin idi da na juma'a kuma aka shata musu a yayin da a nan najeriya ga fanfareriyar coci can obasanjo ya yi duk kiristocin najeriya tana haɗa kansu inda za ka je ka ce yanzu a yi masallaci a vila sai a ce kana neman tashin hankali amma gashi a fada shugaban kasa amerika wanda har yau ba taɓa samun shugaban ƙasa amerika musulmi ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ya jama'ar musulmi daga ƙarshe ni abin da zan gaya mana shine mu sani da cewa musuluncin nan da muke yi amana ce muke ɗauke da ita idan muna musulunci muna haɗa da mugayen halaye muna fassara wa waɗanda ba musulmi ba cewa ashe haka dama musuluncin yake kana musulmi ka je ka zauna a falon giya ka sha giya gobe kuma in wani ya zo ya tsaya zai mishi wa'azi ya ce nan nan alhazan ku suke zuwa suna shan giya kuma ka ce mana giya ba kyau dan Allah zai fahimce ka ba zai fahimce ka ba yadda kai mai wa'azi kake da doguwar riga da gare da nadi da rawani haka wannan mai shan giya da ya zo ya zauna jiya ba zai iya bambance ku ba daga ƙarshe zan ce mana mu ji tsoron Allah mu yi aiki da alkur'ani da sunna sannan aiki da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko su ne ake kira salaf wannan shine abin da ake kira salafiya domin na ji wasu 'yan uwan ahalus sunna suna kuskuren cewa wai an kafa wata kungiya salafiya to salafiya dai ba kungiya ce aka kafa ba amma abin da ake cewa shine aiki da alkur'ani da hadisi kamar yadda waɗancan suka yi abin da ya kawo kuma shine an samu waɗanda in an ce musu Allah ya ce annabi ya ce sai sun yi gaddama sai sun yi tawili to su ko salaf su ne annabi da sahabban shi din nan su duk abin da Allah ya ce da annabi sai su karba to in ka zo a yau kace kai ma duk inda aya ta ce kaza ko hadisi ya ce kaza ba wani tawili ka yadda sai a ce to kai ma ka zama salafi wato kana koyi da waɗancan sahabbai kenan ne fa ba wata kungiya ce. wasu na cewa an kafa kungiya tun su waye shugabannin ta mu dai muke wa'azi akan salafiyancin na amma ba san shugabannin kungiyar anya zai yi kana wa'azi akan abu baka san shugaban kungiya ba baka san ma'aji ba baka san sakatare ba tuni dai ko ɗaya ban sani ba abin da ake cewa shine musulmi su haɗu su dawo kan alkur'ani da suna ba a bisa son zuciyar wane da wane ba amma a bisa irin yadda annabi da sahabbai suka yi aiki da abu shi ke nan ba daɗi ba ragi duk wanda ya gaya maka saɓanin haka ka ce ka ji daga bakin mu masu wa'azin mu kuma ga abin da muka ce shin zai iya yiwuwa kai da kake kin abu kai fassara daidai wanda ke bin abin kuma ya fassara da kuskure ai kun ga wannan irin fasara da aka rinka mana shekaru ashirin da suka wuce kenan in muka je gari muna wa'azi mun izala me yake cewa sai a ce mun so nono mun kai wa uwanmu mun sai rago mun kai wa ubanmu an yi mana rubutu da jini mun sha to mu kuma muka hau duran wa'azi mu ce ƙarya ne sai kuma ka ji wani ya ce wallahi gaskiya ne a damaturu aka yi to da ka tafi damaturu sai a ce a mu ma dai bamu ji labari ba in an samu wani mai sharri irin shi sai ya ce a fatas kuma ne fataskuma sai ka tafi fataskuma sai a ce gamborin ne sai kai ta yawo cikin bare bari da fulani ka rasa waye abin kawai sharri ne haka sanda annabi ya zo da musuluncin haka suka rinkai aka ce muhammadu ya taɓu aljanu sun taɓa shi aka ji ana labari can wani boka sai ga ab ainihin na maganin mahaukata sai ya riko kayan jaka bokanci ya shigo garin Makka. ina muhammadu ana gashi can gashi can ana nunawa kaga sai tabbatar lallai ya tabu tunda nuna shi ma a tsorata ake ya je ce muhammadu labari ya zo gare ni an ce ka haukace har kana zagin alloli to ni kuma nan da ka gani boka ne ina magani to shine na ce ko kana so to gan kai ne sai kai naushi to kaga hauka ya tabbata ko tun da shi abin da gaya mai kenan kuma kai kayan naushi to kaga hauka ya tabbata amma annabi baya yin haka sai natsu sai ya inna alhamdulillahi na sta'inu huwa na stagafiru ya karanta khutbatul haja tsaf tun kafin ya fara jawabi sai wannan boka ya ce wallahi na ji maganan mahaukata ban taba jin mahaukacin da ya magana mai kyau irin wannan na sha jin waƙan mawaƙa ban taba jin waƙa haka ba ya ce na tabbatar addinin da ka zo da shi gaskiya ne miƙo hannunka musulunta ya miƙa hannu ya musulunta sai ce sake miƙo hannunka duk al'umma ƙauyen mu zan musuluntar da su kafin ka ziyarce mu to haka ake yi jama'a kuma masu wa'azi su san cewa wallahi dama mu mun gaji a mana zagi a mana canjin magana da haka ma al'amarin yake yaduwa da haka al'amarin yake yaduwa to amma kai kuma me zai sa a matsayinka na musulmi dan baka son ka zaka je kai karya a kai yanzu dan Allah kun taba sanin wani cikin mu izala da ya taba siyar rago ya kai wa uban shi ni dai wallahi ban taba gani ba kuma duk inda na je wa'azi na ji da irin wannan gulma gulma sai ce a kawo mana dan izalan da ya daki uban shi mu za mu haɗu mu tsine mai albarka a kawo dan izalan da ya sai rago ya kai wa uban shi ko ya sai nono ya kai wa uwan shi amma sharri ne kawai wai in baka san abu sai kai mai sharri ka faɗi gaskiya mana abinda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙulu ƙaulan sadida ku faɗi maganar da take daidai yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah gafarta zunubanku sannan wala ya kum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan kana kin wani kakka zalunce shi faɗi gaskiya akan shi amma saboda wani ba dan kungiya ta bane wani ba tare muke ba sai ka ce ƙarya ne abin da ya faɗa ko kuma kaza kaza sai ka ɗibo ƙarya ka yaba akan shi in kana ganin duniya ce duniya tana da iyaka akwai ranar ƙindillancin kura shine ran da hajjan mai gari ta bata shine ranar alkiyama ran da Allah zai ce limanil mulkul yau yau sarauta ta waye lillahi wahidil kaha Allah yana nuna maka kowa ya kai baka isa ba kenan ranar in kana son ganin kwatan kwace wannan ranar tafi hawan arafa ka gani in ka je hawan arafa a kasar makka anan ma sai ka ga alamar kiyama domin duk sarauta ka a ran nan in ka sa rawani hajjinka ta ɓaci duk malantarka ba rawani ba hula duk iya sojanka ba soja ba Allah ya sa kai ne field marshal kana sa takalmi ya rufe idan kafa ka aiki ya lalace sai dai zani zanin nan in gwaiwa kake da ita wallahi sai dai ka daura shi kana sa dan dira za a ce al'amari ya lalace malaman fiqh za su ce ba a yadda ba zanin nan za ka yi sille sintar ka ka zani ka ɗaura ka kama ya fi kasa don haka da sarki da ɗan takara da gwamna da wane da gafata malam duk irin tufafi ɗaya suke ciki gashi nan to tun a nan duniya kenan kaga allah ya fara daidaita kufa kafin a tafi kiyama manzo allah ya ce za a tashi mutane hufatan oratan hurla ba takalmi ba sutura duk wanda yake da kaciya ko sarkin wanzamai maka kaciya manzo Allah ya ce za ta koma loba saboda bala'in kiyama to a ran nan sai Aisha ta ce wai mu kan mata mun shiga uku yanzu tsirara za a tsaya manzo Allah ya ce abin ya wuce nan a lahira kana tsaye tsirara baka san wani ma tsirara yake tsaye ba li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ta kanshi yake to kai ka san ma tsirara ake kai ka san ma cikin jama'a kake ai in ka ji ana gane kaza ana gane kaza bala'i ne fa bai bala'i ba kai in ka ji mutum ya ce ba zai iya haura soran nan ba ƙarya yake Gobe za ta kama tuni za ka ga gurgu ya miƙe mala ya haure Allah mala duk abin da ka ji mutum yana cewa bala'i ba bai ga bala'i ba ne ga mutum yana dan gisa wai wallahi a tafi a hankali lafiya ga gani yaƙi ya koro shi sai ya riga ku jama'a mun gane wannan da kyau wallahi tallahi mu ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki shiryar shirye da mu malam mai gabatarwa ya gabatar cewa mai yiwa akwai tambayoyi za mu dan tsaya a nan saboda mu ma tafiyan mu na da tsawo kwarai da gaske insha Allah ta'ala amma ni dai na gode na ji daɗi Allah ya saka da alheri tun kan taba ganin ku ku taba gani na ina ta jin sakon gaisuwa a ce mutanen burkutu yau dai gana a tsakiyar burku alhamdulillah Allah ya saka da alheri abin da muke cewa shi ne a cigaba da gayyato malaman sunna suna zuwa suna gaya mutane alkur'ani da hadisi a nemi mutane wa'azi haka Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin mutane da suna cikin batawa na dan tauriwa na mashayiwa na dan caca sai a zo ana biya musu alkur'ani da hadisi sai kaga sun shiru a don haka a ci gaba a je a gayyato malam wani malam wani a zo malamai su ta faɗin gaskiya wallahi dan najeriya na daga cikin mutanen da suka fi kowa son gaskiya a duniya amma matsalar da take faruwa ba a faɗin gaskiya ne don haka a yau in 'yan siyasa suka yi cuta gobe ana yin juyin juya hali in aka kafa wata siyasa aka ce ga jam'iyyar taimaka talaka sai ga kowa ya yadda ya manta da cutar da aka yi allah ya taimake mu to malam bismillah an akwai tambayoyi sai a dan karanta abin da ya sauƙaƙa sai mu abin nan insha allah eh, akwai tambayoyi insha allah wanda za mu malam ya amsa mana na'am din da wasu daga cikin tambayoyin kamar wanda na tsane su malam ya ga amsa a cikin jawabin da yi na'am bismillah bismillah tun ba ta farko anan ana buƙatar malam bayani akan sallan idi ranar arafa da kuma matsalan ganin watan azumi musamman <coughs> wannan matsala na san matsala ce don haka tun kafin zo na aiko da kasad ai domin matsala ce wadda yake kai ya sha buguwa a najeriya yau shekara shida matsalar nan ta fara faruwa a bayyane amma ta sha faruwa an sha hawan idi a najeriya ba ma a najeriya ba an sha hawan idi a duniya a ranar arafa a zamun nan da to amma a zamun nan da ba a sani ba ne saboda ba labari don haka kowa sai ya tsaya menene lissafin garinsu ya ce shine yau za a yi sallah sai a je a yi sallah idi sai alhazai sun dawo sai ka ji an ce alhaji yaushe kuka hau arafa sai ka ji alhaji ya ce ran lahadi da ce mu ma ran nan muka yi idi to kaga wannan ba matsala domin kowa ya tsaya akan abin da ya sani to daga shekara biyar zuwa shida da suka wuce 1995 shine matsala ta fara faruwa aka zo a najeriya za a yi sallar idi ranar arafa na iya tuna a lokacin mutanen kungiya a Zariya sun kira taron malamai a masallacin tudun wada na kofar gidan alhaji danja aka taru aka tattauna da malamai wajen awa hudu dai aka haɗu a kan dai za a yi sallar idi a ranar arafa ɗin amma wani malami shi dai ce a shi dai kam ya janya tashi jama'ar sai ranar kashe gari matsalar nan ta zo bara ta sake ainihin maimaita kanta to a bara kai bai yi zafi sosai ba amma ni allah ya sani na daɗe tsawon shekaru ina cewa a ɗau mataki akan matsalan nan domin akwai sanda matsalan nan za ta zo ta gallaba mutane to ashe bana ne to bana ɗin nan ma ta fara gallaban mutane ne ina son in gaya muku ban san gaibu ba amma na san na karanta ilimi na hisabi gwargwadon abin da na sani na ilimin hisabi tun kan matsalar nan ta faru in kun saurari wani kasar na sai da na ce za ta faru mewa akwai cikin ku waɗanda sun saurari wani kasar da ne hudubar juma'a a kan matsalar ganin wata na ce to bana matsala za ta sake faruwa a najeriya a hau idi a ranar arafa ko kuma ma a hau idi ranar asabar a yi arafa ranar lahadi na ce amma ina ganin ga dukkan kyakkyawan tsammani shine tazarar za ta zama tsakanin kwana ɗaya ne don haka zai zama za a hau idi a ranar arafa a najeriya tun kafin matsalar ta faru da wata uku bayan karamar sallah da kwana hudu na wannan hudu hudubar sai ga abin ya zo ya faru to a lokacin allah ya sani na faɗa ne wai ko za a ɗau wani mataki to a lokacin wani ma bai ma san ma me ake cewa ba saboda me a bara da matsalar ta faru wallahi sai da ya kai ga na tsintsinke wayoyin telefon dina na daina sauraron mutane domin awa ashirin da hudu ba hutawa gyararram daga ina daga yola malam za a yi sallar idi rana arafa daga ina daga gombe daga ina daga lagos daga port harcourt kai da na ji abu yayi yawa malam to ma dan adam ba agogo bane ni ma ina son hutawa dole sai na tsintsinke kan waya in ka bugo dai ka ji ba wanda ya dauka dole ka hakura misali matsalar nan ta taho bana kamar wai ko za a samu gyara sai ba a samu ba al'amari ya zo ya faru to dama an saba sallah daban-daban a najeriya amma matsalar da ke faruwa shine duk sanda matsala ta shigo cikin ma'ahal suna to ta fi yaduwa to bana matsalar sai ta raba mu mu kanmu wasu suka yi sallah ranar lahadi wasu suka yi sallah ranar litinin to wannan matsala muna fatan a ɗauki mataki a kai zuwa baɗi amma ina son gaya muku baɗi ma haka za ta faru ko kuma ta faru tafi haka muni allahumma sai an ɗau mataki amma in aka zauna kara zube za ku ce albani ya zo hannan burku ya faɗa in aka zauna yadda ake to za ku ce na faɗa ba gaibu ba ne domin ilimi ne mathematically lissafi ne lissafi ko bahaushe ya ce baya ci ilimi ne na lissafi ba ilimin nujum ba ilimin nujum shine bokanci amma ilmul hisab wannan ilimi ne ilimi ne da za a tsaya a lissafi a iya gane kaza ya faru lokaci kaza kaza kuma zai faru ta lokaci kaza shine zaka gani a jaridu ko a gidajen rediyo ko a tashoshin talabijin sai ka ji an ce gobe za a yi hazo a gari kaza jibi za a yi ruwan sama a gari kaza ba ilimi ne na bokanci ba ilimi ne da ake zuwa a zauna a koyi shi ɗaya bayan ɗaya to yanzu baɗi ma haka za ta faru allahumma sai an ɗau mataki akai wanda muna fatan a ɗauki mataki a kai. mu abin da muke cewa musulmin najeriya wajibi su san cewa ibada ta idi da azumi da ibadar layya da arafa to sunna ta nuna cewa ane ne kai a haɗe wato ana so a ɗauki azumi rana ɗaya a sauke rana ɗaya a yi ƙaramar sallah rana ɗaya a yi arfa rana ɗaya a yi babbar sallah rana ɗaya abin da hadisin tirmidhi yake nuni a kai kenan wanda wannan hadisi ingantacce ne ko kyakkyawan hadisi cewa azumi shine ranar da ainihin ake azumi sallah ita ce ranar da ake sallah layya ita ce ranar da ake layya wannan hadisi yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa Aisha ta hujja da shi shine al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi daga Masruq abin da ya faru ku shine masruq ya shigo wurin aisha ranar da aka hau arafa kamar yadda mu dinnan aka hau arafa ranar lahadi sai ya shigo wurin ta ranar arafa sai ta ce ku zuba mishi kunu ya sha ku zuba mishi sukari sai ce ai ni abin da ya hana ni ma in yi azumi a yau shine saboda ni a wuri na ina ganin yau ne sallah kuma annabi ya hana azumi ranar sallah wato shi ya dai yadda dai an yi arafa ne kawai amma shi a wurin shi kamar yadda mu din na yan Najeriya muke ganin ranar Lahadin nan rannan ce sallah to ya ce shi abin da ya hana shi azumin Arafa saboda yana gani shi rannan ce sallah sai Aisha ta ce ai ba za a lura da magana ka ba kai kadai saboda annabi ya ce Arafa ita ce ranar da ake hawan Arafa layya ita ce ranar da jama'a suke layya azumi shine ranar da jama'a suke azumi imamu tirmidhi sai ya ce sai malamai suka fassara da cewa mu'zamun nasi yaushe ne mafi yawancin mutane suke layya yaushe ne mafi yawancin mutane suke arafa yaushe ne mafi mutane suke idi to wannan ranar to wannan hadisi ya kamata mu tsaya mu fahimci me ake nufi da mafi yawancin mutane inda ba mu da labarin abin da ake a sauran duniyar musulunci sai mu duba yaushe ne mafi yawancin musulmin najeriya suke hawan sallah to sai mu hau sallah a ran to amma yanzu muna da labarin abin da ke faruwa a duniya to sai mu dubi yaushe ne mafi yawancin mutanen duniya suke sallah ina son tabbatar muku da cewa mafi yawancin mutanen duniya ba su ɗauki azumi ma tare da mu ba duk duniya tare da ƙasar libya kaɗai muka ɗauki azumi ku san wannan sannan da aka tashi saukewa duk duniya mu kaɗai ne muka sauke azumi libya ma da ta ɗauka tare da mu ba ta sauke tare da mu ba duk duniya libya da ta ɗauka tare da mu to ita ma bata sauke tare da mu ba da suka da aka yi ashirin da tara mu anan aka ga wata su kuma sai da aka sai da suka yi talatin to don haka sai ya zama mu najeriya tsakanin lissafinmu da saudiya kwana biyu ne to tsakanin libya da saudiya sai zama kwana ɗaya to kafin babbar sallah kwana daya nan sai ya mutu kwana ɗayan nan da ya mutu mu sai ya zama tazara kwana ɗaya na tsakanin mu kenan su kuma libya sai suka daidaita don haka sai ya zama mafi yawancin musulmin duniya ranar lahadi ita ce ranar da suka yi azumin arafa ranar litinin suka yi ainihin yi sallar idi to amma mu sai zama ranar lahadin na ran nan muna ji muna gani ana hawan arafa kuma muka hau idi to ni abin da nake cewa ina son ku fahimta akan in matsala ta taso in ya zan akwai bukatar kai magana dole ka Allah ya sani in ba dan a matsayina na mai wa'azi nake ba babu wanda zai ji ra'ayina akan haka domin in matsala ta rikici in yi rikici malamai suka ce ya kamata ka kama bakinka domin duk abin da za ka faɗa ƙarshen ta sai kasa maganin rikicin da ake ciki ko kuma ya kawo rikici na uku Allah ya san dalilin da ya sa har na iya buɗe bakina ne magana shine na farko an yawaita min tambaya duk kusan wanda ya je wuri na tsawon kwana uku kafin a yi sallah ɗin nan muna zaune zai ji waya ta yi ƙara tana yin karan nan sai sa speaker phone dan ya ji me ake tambaya ana bugowa sai kawai ka ji mutum ya ce malam akan matsalar wata kawai har ya zama da an bugo wayan nan to dai muna jiran mu ji daga wani gari ne kawai amma dai ina buɗe baki cewa zai akan matsalar wata yaushe ya kamata a yi sallah to yanzu irin wannan kowa na sauraron ya ji me zaka ce in ka ki cewa wani abu kuma kana da abin da zaka ce ina ga ka zalunci mutane amma faɗa musu abin da kake gani daidai ne in ba daidai bane wani ya nuna ba daidai bane ya kawo dalili don haka ni sai na ce ina ganin cewa ko da ranar litinin din ai ranar lahadi muna ganin lissafinmu na najeriya daidai ne ko da muna ganin daidai ne to wajibinmu ya kamata mu ƙetare wannan rana mai idi kashe gari saboda babu yadda za a ana hawan idi ana arafa ba a haɗa wannan a musulunci ni abin da na faɗa kenan to na daga cikin dalilai na kawo waɗannan dalilai akalla na iya sanin na yi hujja da littafai guda uku na daga ciki shine littafin taujihul anzar li tauhidil alamil islami fi somi wal iftar jama'a mun gane wannan taujihul anzar wato fuskantar da nazarin mutane gaba ɗaya li tauhidil alamil islami fi somi wal iftar akan cewa duniyar musulunci dole ne su ɗauki azumi rana ɗaya su sauke rana ɗaya su yi arfa rana ɗaya su yi idi babbar sallah rana ɗaya littafi na farko kenan littafi na biyu majmu'atu rasail na Sheikh Abdullahi ibn Zaid Al Mahmud a cikin mujalladi na farko littafi na uku shine silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha a cikin mujalladin farko juz'i na farko nace akalla mutane su je su duba ainihin waɗannan littafan amma dai kaiwa da komowar matsalar ita ce duk sanda muke sanadaran da za a yi arafa to wajibinmu shine mu haƙura ran nan ta zama arafa ɗin kashe gari ta zama sallah domin su masu hawan arafan nan kar ku manta ba za su taɓa jinkirtawa ba kuma arafan nan duk duniya so ɗaya ake hawanta wuri ɗaya to in suka ce ba za su jinkirta ba mu ko za mu iya jinkirtawa tare da cewa in mun jinkirta din nan sallar idin mu bata ɓaci ba domin an samu matsala a zamanin annabi ya jinkirta sallar idi mu ma yanzu mu ɗauka an samu matsala ne don haka sai mu jinkirta ta to wannan kenan ta wata nahiyar kuma in muka dubi matsalar nan jama'a matsalar ganin wata a najeriya ina son kusan cewa musulmin najeriya suna cewa saudiya na kawo rikici me yasa ita saudiya ba za ta yarda mun ga wata ba ya jama'a musulmi saudi arabia ma'aikata ce suke da ita su kutun da guda ta kan ganin wata muku a najeriya ko kwamitin mutum talatin babu inda za ka gane babu kwamiti a najeriya idan aka ce yau duban fari sai ka ji ana faɗi a labarai cewa mai martaba sarki kaza lamba waya shi kaza wani martaba sarkin kaza lamba waya shi kaza abin da ake cewa shine duk wanda ya ga watan ya buga wa sarki cewa ya ga wata ma'ana yanzu matsalar ganin wata ba ta da mutunci a wurin mu yadda a waya waya yanzu kuna jin ba za a iya samun maƙiyin mu ya buga waya ya ce ya ga wata ba matsalar ganin watan nan anya an ɗauke ta da duk ina son gaya muku duk wani ɗan kasuwa da kasuwancin shi ya karfi fa baya kasuwanci a waya ma ba a yi saboda waya ba ta da sirri kuma waya ba ta da kan gado za ka iya bugo mini waya daga fatakwal muna hira da kai a zaria da kai da wanda ya bugo wayar daga makwabta duk ɗaya ne don haka za ka iya bugo wayan nan daga Legas sai ka ce min kana waya ne daga kaduna ba zan iya ganewa ba sai in ina da kan tarho wanda yake da kola id wanda yake zai iya bayyana mini cewa wane ne daga gari kaza ba ma duka mutane ne suke da tarho da suka san wannan ba ɗaya kenan na biyu saudi arabia suna da ma'aikatar addinin musulunci suna da ma'aikatar waƙafi sadaka da sauransu da masallatai da makarantu wannan ma'aikatar ministan ma'aikatar hamshakin malami ne wanda karatun shi bai gaza Malam bakar muhammadu gumi ba to a ƙarƙashin shi ne hukumar ganin wata take in ka zo ka ce ka ga wata ba fa wai ka bugo waya ba su ba ma magana ka bugo waya in ka zo ka ce ka ga wata ba wai kai ne karabutu za ka zo ka ce ka ga wata ba waye kai wurin liman za ka ji shi liman ya san ka kowaye kai a garin nan na gari ne ko na banza sannan shi liman zai kira dattawa in bai san ka ba wani ya ce ya ga wata me halin shi ya ce alaga wata mala ya ce yake shan kwaya a dan dandalin can <laughs> to wallahi ba barin ka ba ka tafi ba kawai sai an yi maka azabar da baka taba tunanin ka ga wata <laughs> to kafin azumi ya shiga bana sai ne wani wa'azi a zariya na ce matsalar da take faruwa ba mu cewa muna karyata matsalar ganin wata amma rikici ya shiga cikin harkar ne mu fiye da shekara biyar da suka wuce mu mun ɗauki mataki a kai muna da gungun abokai da muka tsaya muka ɗauki mataki akan matsalar nan da muka ɗauki matakin nan daga abuja ne muka ɗauki wannan matakin matakin kwa shi ne sai muka gane in aka ce an ga wata a gari kaza in muka je muka binciki garin sai mu ga su basu ɗau azumi ba a kashe gari sai a tambaya me yasa ku a rediyo an ce an ga wata a garin ku me yasa ba ku ɗauka ba sai su ce su ma kawai sun ji rediyo ya ambaci garin su ne su ma ba san yadda aka yi ba na ɗaya kenan na biyu sai a ce an ga wata a gari kaza sai mu je mu bincika ina gari mai suna kaza sai a ji yankin babu wani gari mai wannan sunan jama'a mun ji ɗaya ko to da muka gane wannan sai muka ce to kun ga matsalan nan fa mu abin nan ya dame mu tun da addini muke yi to amma matsalan nan su kamar wanda harkar take a hannunsu kamar matsalar bata cika damun su ba dan yau in aka ce uwar sarki kaza ta bata anya za a ce wanda ya ganta ya bugo waya mu tsaya mai adalci cewa za a yi duk wanda ya ganta ya hawo mota ya zo ya kawo mai martaba ita za a biya shi tukuici kaza za a biya shi tukuici kaza ko ko za a ce ranka ya dade ga dattijo wannan mun ganta anan, a kauye kaza a waya zai yiwu cewa za a yi ka hawo mota ka kawo uwar mai martaba to ai watan nan ya fi uwa kowa daraja ya jama'ar musulmi mu ɗauki addinin mu akan cewa shine rayuwar mu kun ji abu na farko kenan abu na biyu sai ga abin ya same mu a bana ɗinnan nan da ne wannan wa'azin na yi wa'azin nan ne rana alhamis sai aka zo aka eh, litinin ko to sai aka zo aka ce an ga wata a zaria ina can doma da daddare irin lokaci irin haka ina cikin wa'azi a doma a lafiyar ƙasar nasarawa sai aka ce an ga wata muka ce jama'a an ce an ga wata aka tashi da azumi ranar lahadi cikin inda aka ce an ga watan nan aka ce hadda pz a zaria sai na ce to ta matso gida kenan sai na aika pz din nan na ce don allah siyo mana bincike waye ya ga watan nan ina son ga mutum ɗaya rak wanda ya ga wata wanda pizza ɗin nan akalla akwai masallacin ahlu sunna akalla mutum ɗari na sallah kullum to na ce mutum ɗaya rak ni nake son in gani wanda ya ga wata kun san bahaushe in ya ga wata sai ya ce Allah ya sa mu ga annabi to ina son in ga wanda ya ga wata haka tsawon wata biyu ba a samu ba sai ne ta shehu tijjani na ce to wanda ya ga wanda ya ga wata ya ina son ganin shi wanda ya ga wanda ya ga wata aka buga ba a samu ba kai ran nan sai su da kansu da suka matsa bincike sai aka ce an gane wanda ya ga watan nan wani dan kwaya ne da ya ga watan sai ihu jama'a an ga wata an ga wata jama'a suka zo suka taru can kuma sai ya gane ashe ba wata bane to amma sai ga to ai ya riga ya faɗa jama'a nan sun taru kuma ya ce ƙarya yake kai kawai sai ga tazarce shi kenan sai tazarce kun ji yadda labarin ya kai rediyo mun gane wannan da kyau to ranar lahadin na ran da aka yi sallar idi ran nan suka aiko min da malamin nan gashi nan a zaune malam ibrahim joshi limami ne a anguwar tudun Jikon, a can bayan gaskiya corporation shi ma a pizza din yake shi ne ya zo yi mana bayani ya ce shi ya yi hira da wannan da ya ce ya ga watan ya ce shi fa ma ka a kai maganan nan gaba shi in aka matsa ma zai ce shi bai ma yi karyar ba ma bai ma ce ma ya gani da karyar ba ma ka a matsa to jama'a kun faji irin matsalan nan fa kuma yanzu kowa ya san tarho ya yi arha me tarho ya yi arha in baka da tarho a gidanka zaka sai kati ka je in baka da kati zaka je naira biyar ne zaka buga yini ɗaya sai ka buga dan kai daɗe na ga wata shikenan sai fa a rubuta an ga wata a ina a buruk an ga wata a ina a jas an ga wata a ina a layin zomo shikenan sai a zo Allahumma salli ala Muhammadin jama'a an ga wata buruku da layin zomo da jas shikenan gobe musulmi su fara azumi to a bana din saboda mas'ala a hankali za ka bi mutane su fahimci abu in ba haka ba sai a ga wata fitina ce muke son tayarwa ina cikin yi wa mutane karatu da daddare sai wata ya husufi da wata ya husufi sai na ce wa jama'a to bari in ƙara nuna muku kuskuren ganin watan ku malamai sun tabbatar da cewa wata baya husufi sai daren sha hudu ko daren sha biyar na ce a yau da nake maganan nan daren nan da watan yehu sufi na ce shine daren goma sha biyar ga lissafin saudiya amma kuna ku lissafin yau daren goma sha bakwai na ce to a ilmance wata baya husufi sai daren sha hudu ko daren sha biyar na ce matsala ta ɗaya kenan sai aka yi ɗan dariya aka ci gaba na biyu shine ya zo a cikin hadisin abu dauda sahihin hadisi daga annu umanu dan bashir sahabin annabi ya ce wata idan ya dare na uku da fitowa sai bayan sallar isha yake faduwa ku kiyaye wannan aka ce an ga wata yau to gobe jibi daren shi na uku din nan to kafin ya faɗi sai bayan sallar isha sai kusan karfe takwas da rabi ko kusan tara da aka yi sallah a najeriya karama bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku sai muka kafa a zaria a je a bincika mana watan ni can na je na tsaya wajen tukur-tukur can wajen barewa college ya fi ko ina haske nake gani don kusa da daji ne tun da ne sallama a nan ne sallama muka tsare muna kallo yaya watan ya fito ma ba ya faɗi da wuri ba ya fito ma ya ki fitowa aka yi juyin duniya malam har muka yi sallar isha wata bai fito ba kashe gari sai ga watan ya fito yana fitowa kuma ba da daɗewa da sallar magariba ba sai ya faɗi sai wanka shegari a ranar tashi ta uku ta gaskiyar sannan sai gashi ya fito din sai bayan sallar isha ya faɗi to abubuwa ne in kai ka fahimta mutane ba su fahimta ba sai dai ka bi su a hankali su fahimta an ba haka ba sai a ce so kake ka kawo fitina to mu ko gyara muke so a kawo to kuma gyaran nan matsalar ita ce mu masu wa'azi kanmu mu faɗa harkar nan tana hannun sarakuna to abin da ake cewa sarakunan nan su ji tsoron Allah duk mutumin da aka sa shi yayi azumin Ramadana a cikin Sha'aban to ya yi yunwar banza amma shi bai yi yunwar banza a wurin shi ba dan shi an ce an ga wata ne ya ɗauka to alhaki na kan waɗanda suka yi wannan da'awa fa anya za ka yadda a ba maka yunwar mutum ɗaya a lahira balle yunwar mutanen najeriya akwai matsala fa yunwa ko yunwar duniya ce in aka ce za a haɗa maka yunwar mutanen da ke tare a wurin nan ta wuni ɗaya ba ka iya ɗauka balle a ce yunwar lahira wallahi mu ji tsoron allah ni abin da nake cewa malamai waɗanda suka san suna da fuska a wurin sarakuna su yi ƙoƙarin samun sarakunan nan don a tattauna matsalar nan kuma wannan ne ita ce shawarar da ne ta bayarwa na iya tuna limamin ahalus sunna na bauchi da yayo min waya ya ce to malam ga matsala fa za ta faru na ce to ai akar makalla sanda na zo wa'azi bauchi ai dama na faɗa ya ce to ai shi ne na ce to yanzu me mafita na ce to ni dai ga mafita amma kai tun da na san kana da fuska wurin sarkin bauchi ka je ka same shi kuma ya samu sarkin musulmi haka ya kamata a taka matsalar domin ba matsala ce ta fauza ba misali in mu yanzu nan mutanen ahlus sunna mun ce mu ba za mu ba to su wane kuma yan uwanmu ne ahlus sunna sun ce za su yi to kuma kun san abu kaɗan shedan yake amfani da shi yake raba kanmu yanzu yau shekara goma da yakin saddam amma akan yakin saddam ɗin nan wasu ahlus sunna ba sa bin wasu sallah kuma saddam bai san da kai ba ka hoton saddam da gashin baki a kofar gidanka sai saddam akan haka wani ya ce to kada bi ka sallah da shi mai bin saddam din da kai mara bin saddam din saddam bai san da ku ba amma kuma nan kun san junanku kuma an ce ka abu wani sallah a ina aka karanta a fiqhu kada abu wani sallah dan yana son saddam ko dai yana kin saddam ka gani to wannan matsalar da ta zo sai na ce to mu bi a hankali ni Allah ya sani cewa ina bincikar in akwai masallacin ahalin sunna a Zariya da za su yi sallar idi ranar litinin can zan tafi amma na ce ni ban ɗauka da zafi ba in za ka je ran lahadi ba matsala amma ni dai ka je inda na dosa don haka wasu masallacinmu na ahli sunna suka ce lahadi za su ɗan lahadi suka tafi wasu suka ce an litinin mu kenan mu kuma muka je nan ma masallacin wasu ahli sunna suka ce zafi shikenan to yanzu don Allah jama'a muna haɗuwa ne a fili ɗaya katon fili muna cikawa sai aka ce yau mun kasu kashi wajen hudu wajen idi hudu aka yi a zaria wannan alheri ne ko asara ce to wannan matsalar mu ba mu son ta ci gaba haka domin idi kamata ya a ce a yi shi wuri guda allahumma sai in filin ya yi kaɗan to sai a ce to mutanen yankin gari kaza tun da gari ya ƙara faɗi kuma ku yi idin ku can to kaga anan ba an rabu bane saboda wane bai bin wane a an rabu ne don matsala ce kamar yadda in kai aure sai kai gida ba dan ka guje ubanka ba to haka to amma yanzu yadda matsalar ta faru wani ya je ya yi sallah ranar litinin ne don yana ga ba zai bi ranar lahadi ba to wannan ba alheri ba ne gare mu mu yi kokarin a gyara wannan matsala kafin baɗi don haka ga shawara ta kamar haka yan boko waɗanda allah ya haskaka musu suna iya zuwa gidajen rediyo ko jaridu to a matsa a yi ta magana kun san gwamnati ita da rediyo da jarida take aiki wannan surutu da za mu ci dankali a gindin rumfa mu yi surutu gwamnati bata san mu ne ba eh ka ci dankali ya huda ka ka ce wallah ko an ga wata ba zan to gwamna san kana magana ko sarkin musulmi <laughs> ba a zani ba ka san haka muke yi sai ka zauna gindin darbeji an kasha hantsi zai ka ce ƙarya ne wallahi ba a ga watan ba fa ƙarya ne to tafi rediyo ka faɗa mana shi bature da rediyo aiki yake gwamnati kuma ta bature ce don haka 'yan boko ya kamata sai su tafi gidan rediyo sai ka yi bayani ka je jarida ka yi bayani ko kun san arnan kudu da haka aka ba su mulki an hana su mulki da suka yi ta surutu a gidan rediyo da jarida har waɗanda ba sa jin hausa sai a talkata su a bbc irin su bola ige kaji yana dan bubbugawa to mu dai mun sha ba mu ne mu ma mu dan taba mu ji a gairi sari namu to ba gashi an ba su ba yanzu ba gashi shine ministan shari'a ba to wallahi abin da ya kamata mu ma yanzu mu yi kenan ba wai surutu a in ka zagi sarkin musulmi me zagi ya dada maka ba abin da ya daɗa maka amma a'a mu muna son kaza muna son kaza a kula da mu kaza a ji wannan ya a bbc wannan amurya america wannan kaza wannan rediyo wannan jarida sai ga ga matsalar su ce to lallai al'amarin na ya damu jama'a don haka a gyara ina fatan mun gane allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ni wannan shine ainihin abin da zan ce mana amma dai a yi ƙoƙarin ɗaukan mataki allah ya taimaka na na sai tambaya ta biyu wanda yake tambaya kan cewa tsakanin sallama ɗaya da biyu ko kuma uku wato wajen sallaman fita sallah kenan wanne ne ya inganta ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam tun da an ce wanda ya inganta sai in ce ɗaya da biyu sun tabbata an samu sallama biyu a cikin bukhari da muslim da sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i da muwatta ta imam malik wannan ya tabbata an samu sallama ɗaya a cikin ingantaccen hadisin da al-imamul bai ya ruwaito sallama uku ta zo a cikin hadisi amma bai inganta ba hadisin al'imamu dara qutni ya rawaito shi da isnadi bai inganta ba ka karanta littafin nailal autar don haka malamai suka ce sallama ko kai assalamu alaikum rahmatullah dama assalamu alaikum rahmatullah hagu ko kai assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum rahmatullah hagu ko assalamu alaikum rahmatullah dama hagu kuma assalamu alaikum duk yayi daidai ko kuma kai sallama ɗaya ita ce tilka a wajihika daidai da fuska ka sai ka ɗan karkace dama ka ɗan assalamu alaikum wannan ya tabbata amma sallama uku assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah malamai sun ce hadisin bai tabbata ba shine bayani yana nan a cikin littafin nailal autar a cikin mujalladin farko juz'i na biyu na'am sai tambaya ta uku idan mota ta taka akuya ana iya a ci to matukar mota ta taka akuya aka zo aka yanka akuyar bayan da aka yanka akuya aka samu alamar rai tare da ita shine aka yanka ta sai aka ga jini ya fita ko aka yanka ta sai aka ga ta yi motsi bayan an yanka ta ko ta yi wata alamar rai to wannan babu shi za a iya ci domin allah ya hana a ci almauquzatu almauquzatu ita ce wadda aka fyaɗe wadda aka buge sai allah ya ce illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanka ashe in an fyaɗe ko an buge ta ko makamancin haka sai kuka je kuka yanka ta a sa'ad da kuka yanka ta aka ji bata shura ba sai can sai ta shura to wannan ya nuna sanda aka yanka ta da ranta amma su ma ta yi don haka ta farfado kuma an yanka ta sai ta shura malamai suka tabbatar da cewa za a iya ce wannan ita ce tabbatacciyar magana ku karanta fiqh sunna mujalladi na biyu eh, malam ya ce ɗazu kenan na'am bai kamata ba mutum an ce annabi ya ce ya ce malam wani ya ce ko kuma sahabi wani ya ce to akwai hadisin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana ki zuwa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin me malam zai bayani game da wannan babu shakka hadisi ya tabbata cikin musnadul imam ahmad da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sahihin hadisi annabi ya ce ku bi sunnata ku bi sunnan halifofin shiryayyu masu shiryawa to amma shin wannan hadisi yana nufin cewa su halifofin nan suna da wata sunna sabanin sunna annabi a'a abin wannan hadisi yake nufi shine duk abinda aka ce sunna annabi ce wajibi ka bi to in aka samu wata fatawa daga waɗannan sahabbai su abubakar da umar da makamantansu sun ce kaza wanda kaza ɗin nan ba a gaye karo da abinda annabi ya ce ba sai a ɗauka in ba haka ba kamar magana da na kawo ɗazu ibnu abbasin gashi ya ce kada abu magana abubakar da umar saboda ta saba mata annabi shin yana nufin kada ya aiki da maganar su a'a dan an samu ta saba ne sai ce aja maganar amma in ba haka ba misali yanzu kamar tattara alkur'ani din nan qur'ani da kake ganin shi a tare a wuri daya sunnar waɗannan khulafa'ur rashiduna ce to wannan wajibi mu yarda da haka domin ba karo da abin da annabi yake akai ba amma yanzu misali sayyidina umar in yana alwala in ya gama wanke fuskar shi sai ya ɗibo ruwa ya zuba a idan shi na dama ya sake ɗibo ya zuba a idan shi na hagu haka alimamul bai al-baihaqi ya da da sinadi ingantacce a cikin sunan kubra mujalladin farko yanzu za mu ce yanzu wannan sunna ne a wurin alwalatin da umar na yi. a'a dan haka malamai suka ce abin da ake nufi da wannan hadisi shine abin da khulafa'ur rashiduna suka kawo wanda ya zama sharhi akan na annabi amma in aka samu yayi karo to sai a aje su ko ai musu addu'a sai a dauna annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba matsala za ta yi matsala kenan yanzu abu huraira in ya zo alwala yana wanke kafar shi har gwiwa yana wanke hannu har hammata in ya shafi kan shi har wuya yanzu aka ce shi kenan sai a bi wannan a sai a ce to a tsaya dai alwalar da aka abin nan shi kuma abu huraira wata fahimta ce ta same shi na'am sai tambaya ta gaba ah, sallan da ake na nafila bayan kiran sallan magariba shin wannan ya inganta daga manzo ya tabbata annabi ya ce a yi ya tabbata annabi ya ga sahabbai ainihin suna yi ya kyale su don haka in aka kira sallan magariba ko kuma kafin sallan magariba ko kuma in ce bayan rana ta faɗi mutum zai iya mafi karancin sallah na fila biyu din nan amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wanda yake so ba dan kuma ba saboda kada mutane su zafafa abin abin bai kai tsanani yadda ake tunanin shi na eh, mutum yana iya aure kirista to Allah dai ya haranta auren ahlul kitabi ko ahlul kitabi su ne kirista ko ba su ne kirista ba malamai sun yi saɓani a kan wannan amma ahlul kitabi dai Allah ya halatta a aura abinda malamai suka tabbatar dangane da abin da ya zo a ƙur'ani shine almuhsana wadda take mutuniyar kirki ba 'yar iska daga cikinsu ba to sannan musulma ma an kawo maka sharuɗa da dama abin da Allah ya halatta yana nan a halal har kiyama ta tashi ba wanda ya isa ya canza shi ka san wannan in aka samu akwai matsala da ke biyo bayan halaccin nan sai a ce a yi ƙoƙarin kaucewa matsalan nan auren kiristocin nan da ake yi musamman a najeriya a yanzu galibi abin da ke faruwa su waɗanda ke auren kiristocin za ga su ma ba addini suke ba yanzu misali ranar sallah da kwana ɗaya kenan sallar mu kenan zan ce to mu masu litinin sai ku yi haƙuri ranar talata wani ya je ya same ni a zariya muna hira irin kukan da ya min kenan wanshi yana so je je auri wata kirista yar bacama yar garin numan kuma arna ne bakaken arna in ji bakinmu yan arewa bakaken arna ne ba su son musulmi don haka kawai suna rabuwa sai ta kwashe 'ya'yan sai ta legas da su yanzu 'ya'yan sun zama manya-manyan 'yan mata sun kuma kama addinin uwarsu shine ɗaya ta samu jami'a sai ɗaya ta rubuto mata wasiƙa tana cewa sai ki gode wa yesu kin san shi ya taimake ki ka samu wannan to uban ya ce ya rasa yadda zai amma da farko aka ce babu irin juyin duniya da ba a yi ba baban shi ya ce a shi kuma ya ce sai ya aura ni kaina na ga wadda anguwanmu wani ya aure ta shi ma bai damu da addinin ba ita ta tasa addinin a gaba rannan rana tsaka da azumi ya zo ya cicci mutuncinta ta ce to ba ana azumi ba kuma an ce ana azumi ba a zage-zage kaji fa kiristan ta musulunta ita ke gaya musulmi kuma haka to kawai da ya matsa da dukanta da zage-zage shikenan sai ta karya azumin ta ce ta ma daina musulunci ta fito rana tsaka ta ɗauko kwalbar giya ta zauna tana sha a cikin jama'a wancan lafiya ta ce musulunci ne na daina inda wanda ya isa to to abin da yake faruwa mafi yawancin masu auren kiristocin su ma ba addinin suke ba na ga wani da ya je ya auri kirista irin wannan daga Legas ya zo ya wulakanta ta inyamuraci shi yana aikin railway mutumin gombe ne a zaria a lokacin nan ƙarshen matsalar dai ta ƙare dai kullum ya mata saki kullum ya shawo giya ya zo ya amai ya yi saki har dai saki dai ya gama cikewa to ita kuma ta rabu da 'yan uwanta gaba ɗaya sun tsine mata albarka daga lagos ta ce har abada ba ta ba su su ma ba su ba ta wallahi tana nan yanzu a kaso sabon garin zaria tana dafa abinci tana sayarwa ita ta ce har abada ba za ta taba koma a kiristanci ba amma amanarta da ya ci ta ce mishi Allah ya isa yana nan ya watsa ya zama gangariyan dan iska jama'a mun ga irin wannan ko to kun gani ya jama'ar musulmi saboda haka mu rinka duba abubuwan nan abin da Allah ya ce halal ai a farkon wa'azin nan sai da na faɗi abin da Allah ya ce halal halal ne matsala auren kiristocin nan amma tana biyo mana da matsaloli da dama mu suna shiga haɗari kuma a zamanin da an ka auri kirista kirista tana ga ta ci gaba a yanzu ko in ka auri kirista wallahi tana ganin cewa ta taimake ka ne kuma tana nan tana kwasan sirrinka kuma za ga bata auren talaka ba sa auren talaka sai hamshakin dan boko ko hamshakin soja ko mai kuɗi ka gani ma'ana aure ne maddiyan kawai aure ne na wanda ya yi danganci duniya kawai shi yasa musulmi yanzu ku duba jama'a shin 'ya'yanmu na musulunci yanzu ba gashi nan suna nan zangara sun gama makaranta sun gama kaza sun balaga ba aure ba to tun da wancan da rikici mu ɗau abin da yake halal babu rikici mana wannan zai fi mana zaman lafiya jama'a Allah ya shiryar da mu amma yanzu yana daga cikin shirye-shiryen da kiristoci suke duk wani da aka ga mai haske ne a tura mishi yaya aura dan sarki wani dan malam wani dan babban mutum wani suna jami'a sai a tura mishi wata kyakkyawar yarinya mai aƙida kirista sai ta je ta makale ita duk duniya ba wanda take so sai shi kaza kaza kaza kaza ba dan komai ba saboda so suke su kama wannan gidan in aka ce yau misali babanka shine sarki mai martaba ta ɗaya aka ce yau kai babban ɗan shi kana auren kirista wata ran uban zai mutu kai baka hau mulki ko to yanzu mulki ya zama rabi kirista rabi musulmi ina son ku kiyaye wannan zan zo buga muku misali ya faru yau a duniya yana nan yana faruwa kuma ran da aka ce ita din nan ta haifan maka ɗa ɗanka ne zai gaji mulki yanzu uwar shi wace ce uwar shi kirista kana jin ya isa wa kiristoci wani abu to gashi ta ya faru a kasar jordan sarki hussein na jordan karatu ya tafi kawai kasar ingila sai je auro kirista da ya zo ya auri kirista sai ta haifi babban dan shi abdullahi shekarar shi 34 yau ko da biyar sarki husaini a yadda ake ganin shi a mu musulmi muna ganin sarki husaini na jordan mai raunin addini ne amma su kuma kiristoci a su suna ganin mai tsaurin ra'ayi ne don tun da ya kama mulki fafaroma bai isa ya je kasar ba rabban roma da kasar wajen shekara 48 tun uban shi na mulki shi da ya hausa ya ce san sam roma ba zai zo kasar shi ba ana nan sai kwanta ya mutu sai babban dan shi abdullahi ya karbi mulki shi babban dan nashi abdullahi sai ya zama gaba kura baya siyaki uwar shi kirista baturiyar ingila shi kuma ya je ya auro kirista balarabiya falastinu sai ya zanga shi yaro karami dan shekara 34 a ce shi ne shugaban kasa uwar shi kirista matar shi kirista haba wahayi ake mishi da zai fi karfinsu ko ko wali ne shi don haka ko shekara guda da hawa mulki bai ba sai ga fafroma ya zo kasar aka ɗibi wani gandu ƙato aka ce to an ba kiristoci nan su yi ta shagalinsu kun ji ɗaya to yanzu haka ya fara a ƙasar syria sarki assad shi ma kirista yake aure shi ma gashi na ya kwanta ya mutu babban dan shi Dr. Bashar Asad ya zama sarki uwar shi Kirista to shi Allah ya so matan musulma ce to amma me ka isa kai uwarka in ta ce zan daga maka nono ba dole ka haƙura ba tana cewa za ta tsine maka albarka ba dole ka haƙura wani abu ba ta ce yanzu yan uwan nawa wato kai ba ma ka san kiristoci ehe ai dole ka haƙura a gina coci jama'a mun gane wallahi abin da suke kenan yanzu jami'o'in nan namu abin da suke kenan in dai aka ce wannan yaron da ke gani shine dan sarkiwa ne sai ta je sai ta makale mishi duk abin da yake so muna mu yan matan na hausawa na musulmi suna da yanga suna da daga kai kai magana ta ce ka <laughs> duk ta ya mutse ka sai ga ga wata nan ta yi jawo ka ta yi maka kaza ta yi maka kaza ta yi maka kaza shikenan sai ga an ce dan sarki wani kirista yake aure to wallahi suna nan sun tasa gidan a gaba sai ya zo hannunsu to duk abin da suke so a garin su ya samu yana daga cikin makircinsu. Allah ya kiyaye matsalolin na da yawa jama'a ga lokaci kuma na. sai wannan yana tambaya shin yana mutum yana yayin kasuwanci da yan shi'a in to sai da sayarwa ba ya zo zai sai wurin ka zai sai yadi sai ka yanka mishi mana ko kuma kai kaje ka sai doya yana sayawa sai ka siya mana shine kasuwanci ne kawai Eh, sai hukuncin siyasa a musulunci hukuncin siyasa a musulunci siyasa ai musulunci ne zo da siyasa kafin musulunci ba a san siyasa ba sasa ya susu siyasatan duk sahabban annabi 'yan siyasa ne amma kai in aka ce siyasa abin da ke damun ka shine kana gwada irin siyasa ku app da pdp ne ko prp da mpn ko sdp da wace ce ko wannan wani bangare ne daga siyasa wadda turawa ne suka ɗauka suka saka zalunci a ciki amma menene siyasa sasa ya susu siyasatan fahuwa siyasiyun ma'ana shugabanci kalmar iyakan ma'anarta kenan tana nan ta zo cikin sahihul bukhari kanat banu isra'ila an ta biya anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu ne ke musu siyasa haka ya zo annabi ya faɗa to amma me ake nufi da siyasa in ba haka ba sahabban annabi irin wannan system din da ka gani in aka zaɓuwa ne a matsayin gwamna ya shekara hudu haka na umar yake ka karanta sahihul bukhari tare da sharhin fatul bari mujalladi na biyu babin ainihin sallar isha sayyidina umar abin da yake musu kenan to amma matsalar da kai yanzu abin da ke damun ka in aka ce maka siyasa kai ka tashi a ƙasa ku kaga ana siyasa irin ta nehu da mpc. wane baya ne sai a ce to je a dake shi a kashe shi misali irin wannan siyasa ka tashi kaga ane mai yiwa ko kuma siyasa ce ta 'yan daudu da karuwai da kawalai da mashaya shi yasa sai ka ga wannan siyasa ba ka san irinta jama'a mun gane wannan da kyau amma ni abin da nake cewa hamma ina zargin wai me yasa in aka kafa siyasa malamai da manya masu mutunci ba su zuwa su shiga ko kun san in mutumin kirki ya zauna shine dan banza sai ya miƙe yanzu aka ce a nan yanzu an kafa siyasa sai ustazai da malamai da dattawa masu mutunci sai suka je suka kankame abubuwa wata karuwa za ta matso kusa tana zuwa zai ta ce ah, duk ma malamai ne ma abin ma ya na ba siyasa na ba siyasa duk malamai ne ma abin ba za ta shiga ba ba haka ba ne a to ku malamai kun ja baya to an ce kuma duk wanda ya zo shi ne ba shi kenan ba kuna jin yanzu sanda aka tsayar da Obasanja da Fala in akwai wani musulmi daga arewa kuna jin za su ci waɗancan to amma an ban musu to ni abin da nake cewa shine musulunci ya tabbatar da yin siyasa abin da nake ba mu shawara shine yanzu kashi na gaba kanmu ba fasikai da kawalai da 'yan iska da 'yan daudu su shige gaba domin abin takaicin da ke faruwa malaman sai su ja baya in kuma wane kawali ɗan iska ko ɗan daudu ya samu kuma sai a tafi wurin shi neman na masara to tun farko kai ya zan kai zaka auna masaran mana ba annabi ya ce yadul uliya khairun min yadi sufula wabda biman ta'ud hannun da ke sama shi yafi hannun da ke ƙasa ba me zai hana ba za mu tsayar da mutane masu mutunci ba jama'a mun gane wannan da kyau wannan shi zai sa a samu gyara game da harkar siyasa yanzu don Allah ba ga siyasan nan ce da Malam Bakar Gumi yake cewa ta fi sallah yanzu ba ga shi ta hanyar siyasan nan aka samu shari'a ba don Allah ba a samu canji ba sakamakon maganar shari'an nan don Allah to yanzu inda 'yan iska ne suka ci wannan gwamnatin ta zamfara kuna jin za a yi maganar siyasa ai za a yi maganar shari'ar yanzu maganar siyasar zamfara ba ita ce ta harbi ko ina ba yanzu an ɗauka maganar shari'ar a to ashe ya jama'ar musulmi ni abin da nake cewa shaddar gidanka fa in ta cika ko dai kai ka shiga ka kwashe ko a shiga a kwashe maka in ba haka ba ku duk za ku bar gidan haka ne ko ba haka ba to gaskiya saboda Allah musulunci ya yadda mu shiga cikin harkar nan ba dan mu je mu saci kudin gwamnati ba wanda duk ya saci kudin gwamnati kudin al'umma ya sata amma don mu je mu kawo gyara akan harka yanzu irin facakar da shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni da shugabannin kasa da ministoci suke yi sun kasa wa mutane aiki inda malamai ne kuna jin ba za a samu gyara ba kuma abin takaici mu yanzu da wani malami zai fito ya ce zai tsaya takarar gwamna a nan jihar kaduna ko katsina ko kano malamai yan uwan shi ne za su hau da kun gani ba mun ce muku duniya yake nema ka gani to amma abin takaici kiristoci su tsayar da yanzu ko kun san cewa akwai cocin da ta fitar da dan takarar shugaban kasa karo na gaba ta ce zai wakilci kiristocin najeriya gaba ɗaya shi zai tsaya takara suka ce da sunan addinin kirista za a yi kamfen din ko kun san wannan ba su yunkuro ba ne amma mu muna da labarin su amma sun fito kwace an faɗa ɗaya kenan na biyu a lokacin siyasar da aka yi lokacin abace wadda bata kai ta komo ba sai da aka samu reverend fada guda biyu a nan arewacin najeriya da benue da taraba amma ka taba jin wani gwamna in ba gwamna kwaya ɗaya shine na taba sani a rayuwa ta tsohon malamin islamiyya ne ya zama gwamna shine gwamnan jihar Niger a zamanin mulkin shagari malam awal ibrahim gwamna a eh, sarkin suleja na yanzu malami ne na arabiya malamin makarantar islamiyya ne limami ne shi ne kadai shi ma fa ba ya fito da sunan liman ba ne wallahi da da sunan liman ne musulmin ne za su kaɗe shi ce ina liman ina za ka ya kai ta ba musalla ka gani ya fito ne da sunan dan boko don haka a lokacin shagari shi kadai ne gwamnan da kake gani da naɗi ya naɗin shi turo gaba malam awwal ibrahim ma ake cewa ba a cewa alhaji malam awwal ibrahim don malami ne to je kaka ga irin yadda ya taimaka addini a lokacin shi kuma yanzu kai malami in ka tsaya ka ne mana wa'azi a matsayinka malami dan boko in siyasa ta zo muka ce to malam kai ne gwamna fa kai za a tsayawa don haka sauran malamai duk inda aka je masallacin juma'a idi filin wa'azin ƙasa gaba ɗaya a ta kamfen a zo a saka maka maka saka maka ƙuri'a sai mu ce abin da kake gaya mana ɗin nan to muna samu idan mu ga kai aiki da shi yanzu wannan gwamna reverend father ɗin nan na can abin nan na na jole inyame na taraba da wancan gwamna na benue wanda shi bai sake komawa ba shi wannan na benue din ko kun san gidan gwamnatin ya mayar coci gidan gwamnatin gaba ɗaya ake zuwa ana service a nan ake irin wannan abubuwan da suke na, warkar da maita da menene duk anan nan suke a gidan gwamnatin tunda gwamnati ta su ci. kuma suka yi ta ɗiban kuɗi suna aikawa cocina cocina yanzu obasanjo shi ai ba a mai addini ya hau gwamnatin ba amma yana hawa me ya faru sai kiristocin suka zo suka kewaye shi suka ce to mu fa naka ne shikenan don haka yanzu obasanja fa hawa azi yake shi kanshi obasanjo yanzu malami ne a coci za gan shi ya ture sai kwanshi yana ta bada wa'azi shi ma ya karatu duk wata coci da ta gagara a abuja yanzu tana can an da gininta ana na ana ta gininta ɗiban kuɗi suke na gwamnati suke da gwamnati a hannu ko kun rike gwamnatin kun ki taimaka addinin ku mu namu saboda ma rashin kula da addini sanda suke gwamnatin sallar juma'a ma ba sa zuwa mewa yana da wani boka ya gaya mai in fa ka sallar juma'a to ba za ta zarce ba don haka kawai shi kenan ba za a je sallar juma'a ba don me kada mulki ya watsi. to ya za mu gyara wannan harkar jama'a wallahi tallahi sai mun tsayu akan harkokin nan malam bakar gumi kar ku manta har ya mutu cewa yake ku shiga ku shiga ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza saboda mai na ɗaya malami ne na biyu dattijo ne ya san cewa babu yadda za a yi kwanan gidanka ya yaye ko kuma bunun gidanka ya yaye kashe gari ko dai kai ka hau ka gyara ko kuma wani hau gyara in ba haka ba ruwan dare zo ba za ku kwana ɗakin ba to shi yasa muna fatan burukun nan aka ce siyasa ta gaba ta zo to a dubi malam wani shi ke islamiyya ya gama sakandare sai a karɓi takardun shi a tsaya mishi kuma a tsaya a yi siyasar gaskiya mu ba za mu ba da ko kwabo ba amma siyasa ce ta gaskiya kai kuma in ka hau ka hau da sunan mu ne za ka yi mana aiki in ka hau ka ki mana aiki sai mu ce a cire ka don mu muka zaɓe ka to ya kamata a sami gyara akan matsalar nan jama'a Allah ya shirya da mu to malam na ga sai dai a takaita nan saboda yadda dare ya insha Allah Allah ya taimaka insha Allah na'am bismillah to liman zai mai da aiki yan uwa musulmi muna fatan za a yi haƙuri saboda lokacin ya yi nisa sosai za mu rufe ana insha Allah da fatan malam zai sake samun lokaci domin ya zo in Allah yadda kuma muna so mai amfani da wannan damu tunatar da malam cewa alkawarin da ya na koma udawa a kara makala alkawarin ka na koma udawa eh muna tunatarwa ta sa'ilin nan kuma muna kara ga mai yan uwa insha Allah kila cikin yan lokuta kaɗan masu zuwa babban malami shi ma zai zo nan sheikh ja'far adam daga kano in allah ya yadda saboda haka sai mu ta taimakawa da addu'a allah ya kama lokacin da za mu samu ya zo nan din za mu kira imamu domin ya rufe mana wannan taro da addu'a kuma muna bukatan baki da suka zo daga nesa su dan tsaya insha allah saboda su dan ci abincinsu alhamdulillah eh, muna ƙara godiya ga allah da ya nuna muna wannan rana da kuma allaka muna malamin da ya muna wazi kuma kusan dukan manan kowa ya gamsu da irin bayanin da ya ja bakin malam to muna fata allah ya tabbatar muna da alherinsa bakin da suka zo suka muna wa'azi yadda allah ya kawo su anan muna fata kuma allah mai da su gida lafiya Eh, muna kuma fatan allah ƙara muna wato taimakonmu da malamai da za su rinka zuwa suna muna wa'azi lokaci-lokaci kamar yadda malam ya zo alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim